ba yana son adalai Allah ya samu a cikin maza adalai ke ma wajibi sai kin yi adalci akan ƴaƴanki da naki duka sai kin yi adalci da wani duka kin kwatanta adalci wajen yin nasiha gyara ɗabi'unsu nusar da su mai dace su mai dabi dace su yi ba ba su da lafiya kula da su iya gwargwadon abin da Allah ya dora miki idan kika yi don Allah Allah din ya gani ko da kuwa wani bai appreciating ba kuma ko da uwarta ko uwarsa ba ta yi appreciating ba Allah da aka yi don shi kuma ya gani zai saka da wannan Allah shi taimake mu a matsala ta bakwai a cikin takardanku shine wato fights and injustice wato fada da zalunci ina ga injustice ya shiga karkashin wannan kowaye su da aka yi magana sai dai magana akan fada a fada na daga cikin fitintunu na aure da yawan fada iya cin abin da yau ya kwari rayuwa ta aure babban solution to fada shine dole miji ya zama mai hakuri dole bace ta zama mai hakuri mu kula da wani abu guda daya dukkan alkhairi a duniya ba abin da ke ba da shi sai haƙuri ba wai daga an maka abu sai ka ce aini namiji ne sai ka fara kuntu mazagi ba ko daga ya miki ki nuna aike mace ne sai ki fara gori. ba a haka dole mu fi karfin zuciyarmu shi yasa annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yana yi wa abdullahi ibn abbas wasiya sai ya ja hankalinsa akan haƙuri yace ta'arraf ila allahi fi raha arifuka fi shidda anna ma asabaka lam yakul li yakhti'aka wa ma akhta'aka lam yakul li yusibaka har zuwa karshe ce fa innan nasra ma as-sabr lalle dukkan nasara ana samu tare da hakuri ne ana sa cewa conclusion na gaisuwan mutuwa ɗaya ne da kuma conclusion na taya murnan aure idan mutum aka masa rasuwa za mu ce Allah ya jikanta Allah ya sa ta huta Allah ke ta da ƙarshen mu na ƙarshe a ce sai hakuri idan mace ta yi aure ko miji ya aure za a taya murna muna murna Allah ya bada zaman lafiya Allah ya bada zuriya ba sai a ce me sai hakuri so da gaisuwan mutuwa da gaisuwan aure gaba ɗaya conclusion nasu ɗaya ne wannan farin ciki ne wannan bakin ciki ne wannan jarrabawa ne ake gana alheri wannan kuma ana ga jarraba ne ta faru marar daɗi amma duka ƙarshen su iri ɗaya ne saboda haƙuri shine solution maganan cewa a hakuri kuma ba wai kawai ɗaya ya zalunci ɗaya ba dole idan aka yi adalci ɗan abin da ya fi ƙarfin mutum to a ɗan haƙuri zai magance amma rayuwa dukkaninta ba ta ginuwa akan hakuri kullum zalunci ne a ce a yi haƙuri ba zai yi ba wannan ya sa a wani lokaci Allah ya halartar da shika annabi tsira da aminci sabbata a gare shi shi da kansa ya yi shika ba wai so ake a yi shikan ba amma akwai duk time da ya zama faɗan shi ya fi yawa aims and objectives na aure na samun peace and tranquility love and mercy babu su gaba daya kuma ya zama permanently haka ake rayuwa in such kind of situations sai Allah ya ce an ba da dama a yi shika saboda mai dalili zaki iya hakuri da zama da shi ko ya hakuri da zama da ita idan tana zaluntarsa wannan hakurin ya zama an yi a duniya amma a wurin lahira Allah yana recording ya je kai ɗayan wuta ashe hakurin bai amfani ba so haƙurin akan yi shi ne na ababen da suke ɗaya biyu wanda duk yadda aka zauna sai an yi haƙuri amma bai zama dukkan rayuwar kullum cikin zalunci ne ana haƙuri da haka ba zai yi ba idan ɗan abu ɗaya biyu ne ko kuma yau iya da shi gobe babu da shi dole a yi haƙuri kada dan yana da shi kimar biyayya bai da shi a yi faɗa dole wannan iyaye mata ku zo masu haƙuri dole miji zai ta shiga halaye kala kala the good the bad and the ugly yau yana farin ciki gobe ya samu jibi ya rasa gata yana bakin ciki yau in kun yi dariya tare gobe za ku yi kuka tare wannan shine ake magana akan ayi hakuri kai idan ya ɗan miki kuskure na zo mu zauna zo mu saba sai a ayi hakuri manzon Allah sallallahu da ya zauna da mata ga hadisin Bukhari sun taba bata mar rai je masallaci 29 days kwana 29 ya dawo gida Aisha take cewa radiyallahu anha da yana masallaci tafi kowa shiga damuwa yana dawowa gida tana Allah Allah ya dawo da ya dawo 29 days din kwana 29 tana ganin sa dace ka ce wata guda za ka yi me yasa ka dawo yau ka koma sai gobe ka dawo sai ya ce mata a shahar haka za wa haka za ai wata haka take ko 29 days ko 30 days kin ga an rabu da fada kuma yanzu ya dawo ya fara bada fatawa dole za a yi hakuri da juna akan fada a kyautata lafazi shi magana mai daɗi kalimatu tayyiba sadaka manzon Allah ya ce kalma mai daɗi sadaka ne duk yadda ya muke bakar magana ba shi amsa mai kyau. idan kuma kai ne matar ranta ya baci to kai ma karka hau dokin zuciya shi yasa ba haushi ke cewa wai Allah ya saba hali saba hali shine in ɗaya fusata ɗaya ya sauko idan ɗaya kuma ya sauko to ɗayan a lokacin zai iya haura inda bukatar haurawa amma duka idan aka haura to sai aihuwar guzuma uwa kwance uba kwance ya kwance so da haka dole ai hakuri da juna gabaki ɗaya rayuwa in babu hakuri ba za a samu nasara ba shi yasa da Allah ya bi yan aljanna babban kwalitin su ya kira a hakuri sai yake cewa ah, tun daga afamai ya alamu annama unzila Ilaika, min rabbikal haqu kaman huwa ama innama yatadhakkar ulul albab sai ce can gaba sai ce walladina sabaru butiga a wajhi rabbihim wanda suka yi hakuri wajen neman yardar Allah zaman aure yaddar Allah ake nema in ba haka ba yaya za a yi iyayenki daban wani ya dauko ki aje ki a wani wuri bai aife ki ba bai sai shi aka haife ki ba in babu hakuri ba za a zauna ba tunda ibada ne to biyayyen da muke ba mijin muke ba muna yi don Allah ne ya ce a amma ba muna yi don shi ba don Allah ne ya umurce mu والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبى الدار الله yace suna saka mai muni da mai kyau ki koyi ɗabi'ar saka masa da mai kyau kai ka koyi ɗabi'ar in ta ma kuskure saka mata da mai kyau Allah ya ce masu wannan sifa jannatu adni yadkhuluna suna shiga aljanna wa man salaha min abaihim da wanda suka zama na kware a cikin iyayensu wa jikin da abokanan zaman su wa dhurriyatihim da kuma zuriyarsu wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin mala'ikuna shigowa gare su aljanna ta kowace kofa da cewa salamun alaikum bima sabartum amincin Allah ya tabbata gare ku a wannan aljanna saboda haƙurin da kuwa a duniya ashe aljanna gidan masu haƙuri ne dole shari'a ta karantar da mu kyautata lafazi ga iyali shi yasa hadisin muslim annabi tsira da aminci sabada gare shi ya khairukum khairukum li ahali wa ana khairukum li ahali mafi alkhairin ku shine wanda ya fi kowa alkhairi ga iyalansa wanda ya fi kowa tausayi da yafiya da kawaici da haƙuri da kyautatawa da fatan alkhairi ga iyalai shi ya fi kowa alkhairi a cikin jama'an nan so ba zai taɓa yiwuwa miji ya zauna da iyalai bai da haƙuri ba bai da yafiya bai da kawaici bai da kyakkyawan zato hatta a nan yana maganin ciwo dole mutum ya zama iya da husnin zanni ba su uzanni ba ya zama ya gina zuciyarsa akan kyakkyawan zato ba akan mummunan zato ba dole ki gina zuciyarki akan yin zaton alkhairi akan duk abin da baki da yakini ba akan mummunan zato ba kuma idan kuskure faru aka yi miki sharri saka masa da alkhairi idan kuskure faru ta ma sharri saka da alkhairi shine wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqubad dar dole sai muna saka sharri da aka mana da alkhairi mu zo masu lafazi mai dadi a cikin magana ko da kuskure aka yi miji idan za a gyara kuskura ba a gyara wa mace kuskure da me da fada ya dace a gyara na farkon akwai nutsuwa da lafazi mai dadi habawance ke da nake ganin ki da hankali da nutsuwa da sanin ya kamata da ina ga koda ba na rai zaki kula da ƴaƴanmu koda ba na gari zaki kula da gidan nan aka ce ki kai kaza wallahi kunya ne kama ni ban yi tsammanin zaki ba wannan shi yake magance matsala amma amma ce wani lokaci maza sai ya zo ai ke munafuka ne ai Allah ce innal munafiqina fi al asfali minan nari lan tajid lahum nasira idan ka samu wata ita mata dokin dusiya sai da ce to ai munafukan ma akwai tsofi mata daga nan kuma sai shiga wata duniya to shi sa baki daya dukkan abin da lafazi mai daɗi bai gyara wa mace ba bakar magana ba zai sa ka gyara mata ba dukkan abin da lafazi mai daɗi bai sa kika gyara shi ba bakar magana ba zai sa ki gyara shi ba so da haka fights and injustice mu kyauta da lafazi mu rika yi wa juna nasiha sannan mu zo masu haƙuri kan abin da bai zama dole ba a lokacin da barna ta yawa a gaba Allah ya halatar da shika idan muka fahimci mu idan aka rayu a haka zai je shiga wuta idan mace ta fahimci yaƙinan ba ta yi miji biyayya saboda zaluncinsa yayi wa ita ma tana zaluntarsa ya halarta ta nemi rabuwa da shi don tsoron wannan zalunci kada ta shiga wuta saboda duk auren da muka yi a duniya in ya hana ki shiga aljanna ya zama asara haka duk auren da kai in ya hana ka shiga aljanna yi asara to ayi hakuri da juna idan aka fahimci za a rasa aljanna to gara mu hakura da zama a duniya da mu je mu hakura da aljanna gara mu yi hakurin zama a duniya mu hakura da juna da mu je wuta mu zauna kuma mata su rika haƙuri da iya abin da Allah ya ba wa su. abin da ya ba su na arziki su yi haƙuri da shi matan magabata idan mutum zai je neman abinci sai ta biyo shi hanyar waje ta ce ittaqillaha fina wala na harama wa li an nasbira ala ju'in khairun min an nasbira ala nar yawm al qiyama kai haƙuri ka ciyar da mu halal in baka samu halal ba mu yi haƙuri da yunwa shi yafi dacewa da mu yi haƙuri da wutan Allah gobe kiyama a shi kenan haƙuri da yunwa da kuncin rayuwa shi yafi alkhairi da mu nemi abinci ta hanyar haram mu je kuma mu shiga wuta na takwas shine magana akan poor practice of knowledge uh, ah, na ga respon ɗinku a wurin amma mafiya yawa a yanzu akwai ma ƙarancin ilimin shi kansa mutane da yawa sukan yi auren ba su san haƙƙin miji akan mace da haƙƙin mace akan aure ba wasu kuma sun sani sai dai shi ya yayi nasara a kayansu dukkan ilimin da muka nema idan ba mu aiki da shi ba hujja ne akan mu gobe kiyama shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la taf'alun ya ku jama'a da kuka yi imani musulmai me yasa kuke faɗan abin da ba ku aikatawa ga abin da kuka karanta aka koya muku amma action ku ya sabawa abin da aka karantar da ku duk abin da yake faruwa na fitintunu a aure a yanzu 90% na ababen nan suna faruwa ne as a result of our action or inaction a inda za mu yi abin da bai dace a yi ba ko mu ƙiyin yin abin da ya dace mu yi kuma duka matsalar ta gini ne akan rashin aiki da ilimi Ya biranen mu ba ƙauye ba ga waɗanda suke zuwa islamiyyat suka waye wallahi al'adun matsalar ba jahilci ba ne shi ne rashin aiki da karatun ne shi namijin ya sani ko wanda bai je islamiyya ba yana nan ba abin da ya karanta ya san adalcin nan wajibi ne ciyarwa wajibi ne tufatarwa wajibi ne ilmantarwa wajibi ne ya san haƙƙin iyali a kansa wajen kusantanta duk ya sani amma matsalar shine sai ake aiki da wannan duk wanda ya san matsala daya bai yi aiki da ita ba na ilimi ta zama sanadiyyar zuwan sa wuta hadisin bukhari annabi tsira da aminci sabbata gare shi yace gobe kiyama a wutan ana masa azaba saboda girman azabar sa ya sani ya take matsalar hujja ta isa gare shi annabi yace ana masa azaba yan wuta sukan zo kallon azabar sa a cikin wutan annabi yace hanjin cikin sa ake cirewa a rika daurewa a jikin wutan har 'yan wuta duk fitinar wutan sukan samu ɗan sararawa su zo kallon azabar da ake wanda ya san ilimin da ya sanin ba ko wacce da sani ba ta yi aiki da abin da ta sani ba duk abin da kika sani na haƙƙin miji ki masa ko me zai faru yi masa ba wai fa kina yi don shi bane kina yi don Allah ne in shi ne ai bai kai yayi ba idan sayan ki ne bai kai ya saye ki ba matakila matsayin babanki ya shi matsayinsa a society matsayin babanki arzikinsa ya fi shi a society idan sai da mutum ake babanki zai saye shi amma kika haƙura kika zo kika zauna a sa mai dalili don wannan ɗin ibada ne na Allah to tun da kokin amince zaki wannan ibada tare da shi to ki sani biyayyar da kike yi Allah kike yi ba shi ba ko da fa annabin da Allah ya koma mana fa idan ya ce mu bi shi sai ya ce don Allah za mu bi annabi wa ma arsala min rasulin illa li yuta'a bi idnillahi ba mu aiko annabi ba sai dai a bi shi don Allah ba wai don annabin ba mai rasul rasula faqad ata Allah wanda ya bi annabi fa Allah ya bi to haka wanda ya bi haƙƙin miji don Allah ya bi kai wajibi ka bata haƙƙi in kai ba kai ita don yar wani bane kai don Allah ya dora maka kuma ka amince ka zauna da ita wajibi ne duk abin da muka sani na abu mu aiki da shi shi sa dukkan falala ana samu ne in an yi imani da Allah aka yi aiki da imanin dole idan muka yi imani da Allah mu yi aiki da wannan shi yake ba mu rayuwa mai daɗi ƙur'ani ya bayyana man amila salihan min zak man unsa wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun ita hayatun tayyiba rayuwa mai nagarta rayuwa mai daɗi rayuwar peace and tranquility rayuwa ta tausayi da ƙauna. ana samunta a cikin imani da aiki na kwarai ne amma imanin da ba a aiki na kwarai bayi da amfani shi yau muna cikin society da akwai ana so a ji wa'azi amma ba a aiki da wa'azin sahabbai radiyallahu anhum suka ce idan muka je gaban annabi koyon qur'ani in ya koya mana ayoyi goma ba ma ketara goman sai mun yi haddace mun yi aiki da dukkan ayoyi goma a cikin garin madina an samu shaidu sun zo sun tabbatar wa annabi wane ya yi aiki da ayoyi goman nan practically tukuna sai a kara masa haddan qur'ani mai dalili saboda muhimmin abu aikin ne ba karatun ba wajibi ne iyaye mata da maza lokaci yayi da za mu yi waiwaye a zan tafiya mu gyara kewa na aure mu yi aiki da abubuwan da ake karantar da mu don mu tsira saboda rayuwar ba duniya ba lahira ne na tara daga cikin masail da ya fito a cikin kushoniya naku shine magana akan need for counseling zamantakewa na aure iya da bukatun shawari da nasiha da taujihad fiskantar da juna zuwa ga abin da ya dace wajibi ne mu rika yin irin wannan duk mutum ya zama a rayuwa ana cikin aure ya zama kina da wanda yake iya baki shawari ko wanki ko bafanki ko kawo ko mahaifi ko malaminki dole ya zama kana da mai gaya ma ka ji ya maka nasiha wanka ko abokinka ko bafanka ko kawunka ko babanka ran da ka gari babu wanda zai gaya ma ka ji kayi asara ran da kika waye gari babu wanda ya ci ki ki ki bari ki bari kin yi asara dole kowa yana bukatan wannan sahabbai suka rayu da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi kamar yadda ya zo cikin zahiratu du'afil iman suka ce da annabi ya rasu suka ce ankarna qulubana bayan rasuwar annabi mun rasa mentor mu mun rasa malamin mu mun rasa mai bamu guidance and counseling suka ce sai muka fara inkarin mu muna kokontan imanin mu saboda muna ga imanin yanzu yayi rauni saboda rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kowa yana da bukatan wannan shi yasa idan muka duba a zahiri annabi tsira da an tabbata a gare shi ya irin wannan counseling a aure ya je gidan abdullahi ibn amr ibn al-as ya same shi yana azumi da rana a dare iyalinsa ta ya ce yana abdullahi ibn al-as ta ce yana azumi ne a rana dare kuma kullun qiyamul layli ta ce shi bai da bukatan mata rana azumi dare kiyamul laili sai annabi ya kira shi ya ce inna li jasadika alayka haqqan wa li dinika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan fa ati kulli dhi haqqin haqqa annabi ya ce ka sani kai abdullahi ibn amr ibn al-as addinin ka iya da haƙi a kanka a cikin 24 hours sai ka ware time din bautan Allah misali awa hudu ko biyar iyalanka suna da haƙi a kanka dole ka ware awa hudu ko biyar musamman na zama da iyali ne a yi karatu a yi taɗi a yi satisfying juna sannan bakonka na da haƙƙi sai ka ware awa ɗaya ko biyu ko uku na baki jikinka na da haƙƙi sai ka ware awa kaza ko kaza don yin bacci don hutawa don yin wanka da gyara jikinka da tsaftace shi annabi ya ce dole ka bawa duk mai haƙƙi haƙƙi shi yasa ba asalin time utilization ne aiki ba time management ne aiki and ba time management ne kada aiki ba time prioritization shine aiki priority a cikin rayuwa shi fi komai muhimmanci bayan haƙƙin Allah da haƙƙin addinin Allah babu wani haƙƙi da yake da muhimmanci akan mutum kamar haƙƙin da zai ba iyalansa annabi sai ya yi wa abdullahi ibn amr ibn al-as wa'azi sai ya sa ya karya wannan azumin ya karya suka ci abinci tare kuma ya ce je samu iyalansa me masa wannan counseling ɗinsa ne mu duba kissar salman al-farisi da abu darda salman al-farisi ya je gidan abu darda ga hadisin abu khari shi ma aka mar the same complaint ai abu darda kullum azumi yake dare sai kiyamul laili iyalin ta ce bai shi bai da bukatan mata amarya kai wa abu darda ta zauna a gidan watanni ko kusa da ta beje shi ba shine salman al-farisi yana zuwa gidan abu darda ya kawo masa abinci ya ce ba zan ci ba sai ka ci azumi nake ya ce azumin nafila ya ce wallahi sai ka karya ya saka abokinsa ya karya azumin ya ce masa abin da kai kuskure ne iyalan da aka maka ba wai bautan Allah ne kadai ka ba dole ka zama kana da priority akwai haƙƙin iyali sai ya zauna ya masa nasiha abu da ayin ya karya azumin ya kuma a dare tashi zai kiyamul laili salman ya ce a'a kwanta ba lokaci bai yi ba sai can kusa da su ba kada shi kai kiyamul laili je ka wajen iyalanka ya me da shi gida ya koma wurin iyalan sai kusan asuba ya fito ya sallah abu darda bai ji daɗi bai ta hojan annabi ga salman ya zo gidana ya hana azumi ya hana kiyamun laili aka gaya annabi kesar annabi ya ce wannan yake bayyana cewa salman ya fi ka sanin addini kai da kake kiyamun laili me dalili baka bawa iyalan haƙi baka zo kai da sallah a dare kana azumi da rana wanda yake bayyana mana addini yana buƙatar mu rika neman shawari ba za mu yi addini ba ilimi ba dole ya zama a cikin al'umma a da za su gaya mana mu ji a da za su ce mu bari mu bari dole ya zama kina da wannan ran da kika rasa masu ce miki yi dan dole ki yi bari dan dole ki bari to kin yi asara kai ma ran da ka rasa wannan kayi asara kuma dole ya zama akwai sulhu shi yasa Allah yake faɗa wa sulhu khair sulhun nan alkhairi ne in an samu sabani Allah yake cewa za a taso da hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiq Allahu bainahuma shine wa in khiftum shikaka bainikuma idan sabani ya kai iyaka wane ne waliyin wakilin sa wane ne waliyinta sai ku zo su zauna ga matsalolin nan a fili waye ke ga alherin ki ga kaza ga kaza kaza da kaza kuskuren ki ne kai kuma kana da alherin kaza da kaza da kaza amma kaza da kaza kuskuren ka ne daga yau kada ku kara aikatawa to wannan shine musulunci duk dan adam tare yake da digo tare bai cika goma ba to Allah ya taimake mu ya kara mana imani magana ta ƙarshe lokacin ya ja gaba ɗaya magana ta ta conclusion gaba ɗaya da kuma da zan faɗa akai don na faɗi duka way out ɗin a cikin abu da muka yi discussion na farko mu sani a yanzu a cikin society da muke rayuwa dole sai mun tuba zuwa ga Allah sabon Allah ya yi yawa duk problems suka faɗa nan questionnaire nan ta yi indicating duka nau'i ne na sabon Allah an mutane suna committing din su wholeheartedly har yau tun kahuwa ke da sabon Allah kar ki ɗauka don an ce mu tuba ga Allah mu ɗauka mu kafirai ne masu imani ne Allah ya ce su tuba ya ayyuhal ladina amanu tubu ila llahi taubatan nasuha kuma yace wa tubu ila llahi ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna wajibi ne mu tuba zuwa ga Allah a yanzu kina zuwa gida zauna ki nutsu ki ɗauki takarda ki indicating menene alkhairanki ga miji kaza da kaza da kaza ina da haƙi amma kaza ina masa da ganganci kaza zuciya ta sa in ke yi kaza kaza nake ki identifying ki ce mai gida ina ma kuskuren kaza ina neman ka yafe mini bayan an gama wannan shi mai gidan wajibi ya zauna ya nutsu ya gane yawa kansa nasiha e, ina ba wa iyalai na abinci e, na ba su muhalli haka ne e, idan ina da bukata nakan je kusa da su to amma dole tuna kurakuransa sai ya gaskiya bana musu adalci dan bana raba kwanaki yadda ya dace e, in zan yi tafiya gaskiya bana adalci ya tuna a'a to kuma ina da wata matsala ma a yanzu shine bana zuwa kusa da iyali na sai dai in bukatan kaina ne ba bukatan in dai bukatan kaina ne amma in na ne bana zuwa kusa da ita mai gida zai gane cewa yana zalunci wa iyalansa ta bangaren da baya ba su time shi shi kawai kullum harkarsa ta kare duniya duniya duniya kuma gashi duniyar ai Allah ya bani to kuma har yanzu duniyar nake nema ai ya dace in samu time da zama da iyalai na huta wannan fa shine addini kuma kaddara duniyar ma ba ta samu ba to idan zafin nema na kawo samu ai da da kafi kowa yanzu kudi a unguwar ku so daka shi samun arziki an ce mu nema amma kaddara ne ba wai sharadi bane dole sai mutum yayi kudin idan wani zai yi awa 24 a waje idan Allah ya ce ba zai kudi ba zai yi ba direban ka wahalan da yake sha yafi naka a neman kudin mai gadin ka wahalan da yake sha yafi na kai kana bacci shi baya bacci a shi kenan kuɗi da Allah ya baka duk kankandan sa yayi dan ya jarabe ka ne dan ga wani na wahalan bai samu ba kuma wannan din duka menene don a samu saukin rayuwa ne a duniya a je a shiga lahira dole mutum ya ga a wannan tsakani ya kyautata wa iyalansa ya wara time haka kawai sai ka ce uwar gida na zo ki ne kawai mu yi hira mu yi taɗi a amarya na zo kawai time din na hutu ne a yi hira sai a zauna daga karfe bakwai a yi hira zuwa karfe takwas ta ce wallahi ni na ji na gaji sai ce tashin goye ki sai ka goye ta kai ma idan ka dana sai ka ce to ni ma fa zaki goye ni ta ce bismillah zo a goye ka haka ake yi da safi da ce kai na gaji ya ce to zo mu je mu yi exercise shikenan haka ake yi ina son cin abinci me kike so yau yau dan wake zan ci sai ce shi ma ni ma dan wake zan ci wallahi kaman kin dace za mu ci tare kenan to nan fa shine zaman aure mai gida barin yi wanka da ce barin zo mu je mu yi wanka da kai to nan fa shine zaman aure mu tuba zuwa ga Allah mu sabunta imaninmu mu aikata ayyuka na kwarai duniyan nan Allah yakan bada zaman lafiya da duk abin da muke mu shiga lafiya ne in mun imani da aiki na kwarai na karshe mu rika addu'a ɗabi'un mazan mu Allah ya gyara mana su ɗabi'un matan mu Allah ya gyara mana ɗabi'un ƴaƴan mu Allah ya gyara mana ita wacce da ke son mai gida dole sai yayi zalunci ba ta so a zauna lafiya mu roki Allah Allah ya gyara ta zukatan yan adam tsakanin yatsun Allah suke Allah yana juya su yadda yake so kamar yadda hadisin Bukhari ya faɗa mu yi addu'an alkhairi wa juna mu tashi a cikin dare mu yi addu'a mu roki Allah ya ba mu mazan mu ikon yin adalci dan yayi zalunci mun bata rai idan ya mutu ya je shiga wuta sai mun ji tausayin sa kuma in muka shiga aljanna aka ce mijinki an ya na wuta a lahira ai babu kwanciyar hankali kai idan ka je ka shiga aljanna aka ce gimbiyar ka na wuta babu kwanciyar hankali to Allah ya rayar da mu da imani ya kashe mu da imani ya ba mu ikon tuba ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare walladina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum Allah ya gwama mu da mu da zuriyar mu gaba ɗaya ya kai mu ya tsunduma mu aljanna subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam hadha huwa ma billahi tawfiq to ya alhamdulillah Allah ta'ala ya saka wa malam da alkhairi Allah ya sa waɗannan kalmomi a cikin mizanin ayyukansa na kwarai kuma wannan ziyara mai tarin albarka wanda ke kunshe da dukkanin alkhairi na duniya da lahira muna roƙo Allah ya ta goma shi da aljanna ƙarshen rayuwansa da zurriyansa da dukkan waɗanda suka bi irin tafarkin da su masu suke kai iyayenmu malaman su shek Jafar Mahmud Adam da suka riga mu ya Allah ka kabarin su Allah ka ba su lada na dukkan alkhairin da kake saka mu bayi na kwarai irin wannan da shi Allah ka yi Allah ka yi albarka ka sada mu da su cikin aminci ya rabbal alamin babu bukatan a faɗaɗa wani bayani ko a bada wani dama da za a shigo da wata magana la'akari da yadda manganin da malam sun riga sun cika kuma sun wadatar sun kosar da dukkan yunwa wani wanda ke da bukata ta wannan bangare don haka ya sanya ya abin alhamdulillah abin da ya shafi janibin tambayoyi mun yi iya kokari abin da ya ban mamaki kusan babu tambayin da aka rubuta wanda gaskiya ba ta da muhimmanci duk yadda muka yi tunaninmu rage ko a tsuke tambayan sai ka ga akwai rashin adalci gaya a ciki to amma bisa taimakon Allah da jin kansa da yake kun sani akwai majalisin malamai da ake na DITV da Alheri Radio ko sanannen shirin da muke fata Allah ya saka wanda ya kirkiri wannan gidan TV da duka wanda suke raya shi da Alheri sannan kuma akwai majalisin Darul Hadith wanda ake shi ma domin tattauna matsalolin mu da ku gaba daya kuma idan kuka yi la'akari da nan inda muke galibin mu mata ne a nan ko kun ce galibin ku mazajen da yawan su ba sa nan amma ta wannan kafan yada labarai kusan za a iya kai sako sama da nan inda ke don haka sai muka tattara dukkanin tambayoyi muka miƙa su zuwa ga janibin wannan shiri dan uwa malla abdurrahman bashir adam wanda yanzu haka muke tare da shi in allah da za mu ba da tambayoyin nan zuwa gare shi kuma malam shi zai wannan shirin majalis a darul hadith din a sati mai zuwa insha allahu banda yau saboda haka dukkanin tambayoyinku sai a tarbe su ta wancan shiri da za a yi to akwai biyu ko uku dama akwai ɗaya da muka da kila tambayoyin dai da yawa malam sun zo ne ta janibin neman addu'a gaskiya kuma musamman akwai ban tausayi gaya a cikin al'amuran da wasu suke ambatawa gaskiya ana cikin wani yanayi na kuncin rayuwa wasu rashin lafiya wasu an mu'amalan aure wasu ma babu auren ne kuma rashin lafiya ne ya janyo haka da makamantan wannan wanda gaskiya za mu so a karshe mu ba malam dama da mu da ku duka ya samu cikin addu'a din tambayan da na fifita in fara da ita ta hau kan gaba ne na abin da malam ya yi sosai wanda shine gaba na shida da malam ya yi magana a kai take tambaya kuma tambayan ta na nuna gaskiya an fahimci karatun da malam ya yi ta ce don amla malam shin ya halasta in ba mijina shawara ko kuma in ce da shi ya karo aure don in samu sauƙin wasu abubuwa na rayuwa kuma shi ya daɗa samun walwala a cikin rayuwan shi ya halasta in ba mijina shawara ya kara aure to idan kin aminta da addinin mijinki hakan yana da kyau idan kin aminta da addininsa kina ga yana kwatanta adalci iya da tausayi iya da kawaici da kunya da sanin ya kamata idan akwai bukata kika yi haka insha Allah ta'ala abinda kika yi addini ne kuma zai kawo miki yardar Allah ba fushin Allah ba amma in kika fahimci mijinki yana da zarbabiya da yawa gaskiya bana baki shawarin ki fada halinsa ne zai iya identifying ki ba sharon ko kada ki bayar don me dalili laraba sukan ce wai ita ki sharra man ahsa ilaihi ka ji tsoro in aka samu kuskure na sharrin wanda ka kyautatawa a cikin society da muke rayuwa saboda rashin adalci sanin ya kamata mutum zai kai matakin da in ba dan mutane zakka ɗaya biyu da ake samu ba mutum sai rika tunanin ya daina aikin alkhairi saboda da yawa zaki musu alkhairi da shari suke saka miki mutum sai ki alkhairi ɗaya biyu suke tunanin alherin ne ma kuwa wanda za ka yi kokari ka kai inuwa shi ke nema ya kai ka rana wanda kika kai ta inuwa za ta kai ki rana kika yi wasa to ala halin duk da yadda aka lalace akan samu zakka ko da a cikin duk arba'in a samu kwaya ɗaya. idan kin aminta da halin mijinki kuma kin aminta da wadda kike fatan ya karo din anan babu laifi sai ki bi bayan wannan gabanin ki ki sallan istikhara nafila raka'a biyu ki karanta addu'an Allahumma inni astakhiruka bi ilmika ga ta cikin tafin hisnul muslim ki roki Allah akai ina so na bawa mijina shawari ya Allah in akwai alkhairi a kai ka bani iko in babu alkhairi kada ka bani iko bayan kin amince da adalcinsa da addininsa iya gwargwado kin amince da adalcinta da addinin ita yarinyar iya gwargwado a lokacin sai kiyi istikhara idan kika istikhara duk abin da kika jikin nutsu da shi a zuciya shine zabin Allah idan baki samu nutsuwa ba sai ki shawarci waɗanda kike fahimta suna da experience da sanin ya kamata da ilimi na addini a rayuwa sai ki nemi shawarin su duk abin da suka baki shawari in baki samu nutsuwa kan daya nake ba shawari ko kada ki bayar ba shawarin da suka bar annabi ya ce shine zaben Allah saboda qur'ani ya ce wa shawarhum fil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah anan kin yi don Allah kin yi addu'a kin yi istikhara kin nemi shawari duk abin da ya biyo baya insha Allah ta'ala riba ne ko da Allah ya jarabe ki a ciki Allah ya yarda da aikin ki kuma zai baki lada amma matukar baki amince da addinin sa da adalcinsa ba kuma wanda zaki bashi shawarin ba zai nemi shawarin ki ko kuma duba ya kamata wajen wa zai auro ba to anan gara ki ta masa addu'a ya Allah idan akwai alkhairi ne ya kara aure in samu saukin al'amura ya Allah ka bashi salihar mace ka gyara halin sa Allah ka kawo wanda zamu samu zaman lafiya da amintuwa da juna wanda zamu taimaki juna sai ki ta addu'a ko ba ki gaya masa ba Allah zai sanya a zuciyarsa kuma zai sa ya yarda ke don Allah ɗin ya san gudumawar da kika bayar kuma Allah ɗin ya sani yafi muhimmanci da mijin shi ya sani wallahu ta'ala alam alhamdulillah Allah ya saka wa malam da alkhairi insha Allah tambayoyi ina ga guda uku ne za mu yi su a takaice sai mu je zuwa ga sanarwa masu muhimmanci da suka rage mana wannan tana tambaya cewa malam mijinta ne yake neman aure amma ta hanyar facebook da ake yi din nan kuma shin ya halarta mutum ya nemi aure ta wannan hanya domin matsalar shine matan da take gani yana mu'amala da su ta wannan janibi tana ganin bai dace da mutuncinsa ba kuma ita ta nuna masa cewa ba ta inkarin ya kara aure musamman tana mai fatan Allah ya bashi mace ta gari da sauransu amma dai wannan hanya da shi yake bi sai take ganin akwai nau'i na taba mutuncin shi da ita kanta abinda take tsoro ya biyo baya da Allah wani kira za ka yi ta wannan bangare assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a kira na akan wannan na farko malamai misira su suna ga gaba ɗaya facebook ma haramun ne amma malaman saudiya irin su shek salman al'auda hafizahullah sun ba da hujjoji gamsassu matukar abin da za a isar a facebook halal ne ko wajibi ne ko da'awa ne ko sadar da zumunci ne na musulunci halal ne idan kuma abin da za a yi na haramun ne na neman matan maza ne to haramun ne su zaka suka ce ba zai a halatar da shi duka ko a haramtar ba ya ta'allaka shi mutumin da yake yin aiki da shi me yake so ya cin ba idan abin da zai addini ya amince da shi to abin da yake addini ne idan abin da zai addini ya haramta to abin da yake yi haramun ne wannan ita ce magana mafi inganci don haka neman aure ta facebook ya halatta amma ba ta nan za a yi auren kaɗai ba maybe za ku iya samun contact ta wurin daga nan kuma mu'amala za a iya yanke da sai ka ganta ko ku gana da juna ka nemi izinin iyayenta amma ka gabatar da kanka ina neman aurenki ina kaza kaza ina eh, na amince zan aure ka matukar tana da iyaye ba zaman kanta take ba bilakila kuskure na shiga cikin wannan kawai nan amfaninsa shine contact an gamu da juna to kuma sai a nemi yadda za a yi formalizing abu neman izinin iyayenta da ba da a yi magana da ita bayan nan kuma what next sai ko maganan aure wannan shine abin da addini ya karantar so da haka in wannan ne babu laifi amma in matan da in wannan ne facebook maza ne masu bayyana tsaraicin su a mata masu zaman kansu wanda bahaushe yake faɗa don yana neman a zauna lafiya a shari'a a ce mata mazinata ko karuwai to anan mu'amalar haramun ne haramun ne haramun ne wannan bil hakika matukar mata ne da ba na kare ba to mu'amalar haramun ne Allah ya kare mu ya ba mu ikon utilizing Facebook da duk wani uh, tool na infotech a hanyar da Allah din yake so ya yadda da ita wallahu ta'ala alam sai mai tambaya ta gaba kusan kuma ita ce insha Allah za mu takaita a kai take cewa malam da Allah menene hukunci wadda ke ba hukunci kai hada abin nan ba menene shari'a ke cewa dangane da iyaye waɗanda matan ‘ya'yansu suke jami'a kuma sun isa aure suna da waɗanda su aure su masu mutunci kuma suna karatun ba wai ba su yi ba suka nemi iyayen nan da su taimaka musu su yi aure amma suka ki amince da haka cewa sai sun gama digiri da Allah in ta fada cikin wani yanayi na rayuwa shin laifin nata ne ko na iyaye. to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a kamar da na fada ko da yawa suka sani gaskiya a matsayina na dan karamin almajiri ina karantarwa a jami'a kusan shekara goma kenan yanzu ba zan ce kusa ba shekara goma kenan ina karantarwa a university uh, not only that na zauna a matsayin patron na mss muslim student society na karantar da dalibai a makarantar nan tun ina dalibi shekara ya kai goma sha shida na yi limancin juma'a na shekara tara zuwa goma na yi na'ibi na shekara biyar zuwa shida wannan yasa ina da alaka da mata da yawa na san matsalolin 'yan mata a makaranta saboda buga waya ko turo text message ko buga ta nemi izinin ganawa da kai in akwai abin da zai kai iyaye da yawa wuta da 'ya'yansu ke jami'a gaskiya ina ji wannan shine na farko a nawa zaman da na yi shine mace ta kai aure ta kama kanta ta kai minzalinta ya aure abu ya gagara ba za a aurar da ita ba a ce wai sai ta gama school wannan lokacin yasa sun da na ware time musamman na sa ka tara mun dalibai mata da su dalibai maza na kuma yi kaset na ce inda hali kai wa iyayen na ji wannan yana cikin ɗaliban a lokacin ga hayatuddin yanzu ya yi aure yana nan kaduna iya cikin ɗalibai na a jami'a a shekarun baya a that time suna tara na yi program na ji suran karatun Eh, akwai wanda aka kan iyaye da akwai wanda kuma aka kan aure ko makaranta asali ka'ida bikin magaji baya hana bikin magajiya shi karatu cin gashin kansa yake shi karatu a musulunci kwata-kwata bai da alaka da babin aure babin aure kwata-kwata bai da alaka da me da babin ainihin neman ilimi kaman ke ne ko kuma baban ne ya ce ni fa ba zan yi azumin wata ramadan ba bana saboda ina sallan azhar da al'asar da magariba sai na gama sallah tukun na shekara mai zuwa sai na yi azumi ana haka babin azumi daban babin sallah daban a ka'ida yin karatu babinsa daban babin aure daban a babin musulunci ba a taba hada babul kitabul ilmi da kitabun nika sharɗan aure daban sharɗan neman ilimi daban mace idan tana da sanin ya kamata tana da takawa a zuciyarta tana da kame kai aka samu environment da yake is relatively okay babu laifi a bata dama ta je ta karatu iya da kyau musamman idan aka dace wajen course za ta karanta ya zama abin da ya shafi medical field haka ko wani abu da ya shafi na education na tarbiyya da makamantansu in fact sometimes muna encouraging mata su yi karatu idan har sun siffata da ɗabi'u na kwarai aka samu environment da babu laifi kuma karanta course da ke da muhimmanci ga society ko ga tarbiyya ko ga kula da lafiyar iyaye mata amma wannan bai zama condition kuma aka sami mijin aure a hana ta aure ba wajibi ne a wannan hali idan miji ya zo annabi ya ce idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu matukar miji ya zo da kuka yi da addinin sa dabi'a sai aure bai ce sai an gama makaranta ba makarantar nan ko haddan qur'ani ake ba daidai bane a ce an hana ta yin aure sai ta dace qur'ani matukar da kanta ta bayyana kwaɗayin auren kuma ta kai gaba dan babu laifi a yi idan aka fahimci mijin zai iya yin yaudara wanda yanzu ya zama ruwan dare babu don akwai in an sa condition za ta yi makaranta ya amince to wannan an shiga wani babi daban in ko ba haka ba ta fara tana farawa to shikenan daga ta fara sai ku yi auren duka wannan babu laifi saboda almuslimun duka wannan duk condition da muka samu ta karbe ci karo da aya ko hadisi ba halal ne tana farawa an yi registration shikenan sai mu daura mata aure shikenan sai ci gaba karatunta amma a ce wai an bar mace har sai ta gama digiri ta je ta yi service in kuka sai samu certificate biyu da certificate dinta na bsc accounting ko law ga kuma bsc hiv a an shiga halaka a lokacin da mace ta kai gabar ta yi aure aka hana ta kuma ta nemi a yi aka tilasta sai ta yi makaranta ta je ta yi zina wallahi al'adim akwai kamishin iyaye na zunubi ba zai yi mace ta ce mai lafiya ta sha mai lafiya ta kwana aure mai kyau ba kuma ilimi bai ishe ta ba imanin bai kai geji a zuci ishe ta tana dai dan kokari ne kuma ta je cikin maza balagagu kuma a ce a zauna lafiya haka wannan ba zai taba yiwa bai taba yiwa ba a tarihi dole sai da sa ido sai da kula in aure ya sai a yi auren sai a ci gaba da karatu kuma maza dole su rika bada muhimmanci wa karatun mata yanzu mu duba a zo a ce namiji yana ma kula da mata ko yana karban wa ai ba haka aka so ba a musulunci mace ake so a ce muna da mata gynecologist yanzu musulmai a arewa dai na san a da shekara biyu zuwa uku mace ɗaya ce ta kai consultant a wannan filin a duk arewa amma ga adadin ku a arewacin najeriya kun fi miliyan talatin kun fi miliyan hamsin ma na fada ban yi kuskure ba mata amma mace ne za ta ji asibiti namiji ke duba ta ba haka muke so ba ba addini ba ne darura ne kuma Allah ya ba mu solution din mun yi aiki saboda ya ba mu adadin matan ya ba mu matan da zai a highly intelligent a karatun wanda suke da kamun kai kuma cikin iyayensu akwai wanda Allah ba su rufin asiri in ana kaiwa sama ta bakwai aka to zai za su kai sama ta bakwai su yi katun su dawo sama ta bakwai in ana kai mutum ya za su iya su waɗannan ni'imomin da Allah hada mu yi so matar kuma in ta yi karatun muka tabbata za ta bada gudumawa a fil ɗinta da karanta akwai medical abu da ake bukatan gudumawarta ba daidai ba ne mu hana ta yi shi sai mu duba wajen da yake relatively okay za a kare mutuncinta ta shiga kayan shari'a ta samu keɓantuwa ta je ta taimaka wa mata duk fa amfanin rayuwa shine taimako din annabi ya ce khairun nas mai yanfa'uhum a cikin hadisin abu dawuda mafi alkhairin mutane shine mai amfanar da yan uwansa in ta yi karatun sai a bata dama idan education ne ga makaranta nursery school na yara primary school ƴaƴanmu ne sai mata su su kula da tarbiyyarsu duk inda kika dauko namiji kace karantar da yara ba zai iya ba saboda bai iya handilin yara kanana ba minti talatin aka bani da yaro karami dana yana kuka sai mu faɗa da shi yanzu in kika ga mun zana tare to ana da lafiya amma in dai kuka yake to yanzu sai in je in yi abin da ni ma zan yi da na sani a matsayin ɗan adam ko ka ce zaka daki yaro wanda ba daidai bane to amma mata su suke iya handilin yara a nursery a primary da makamantansu waɗanda muke da su suke karatun a ba su dama su je su riƙe waɗannan makarantun mace ba ɗanta ba ne zai fitsari ta je ta wanke ya bayan gari ta wanke ta wanke kayansa ya bushe ta mayar mata kora shi ya tafi gida an tashi amma ba zan iya wannan ba ko dana ba zan iya wankewa ba balle dan wani amma mace za ta iya ko ba danta ba ne so kowa da gudumawa da yake wa a society aikin al'umma a society division of labor ne dole mu ɗauki wannan division of labor a rayuwar da muke kowa ya bada gudumawarsa don mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare wallahu ta'ala ala alhamdulillah Allah ta'ala ya saka wa malam da alkhairi kuma insha Allah a nan za mu takaita bangaren abin da ya shafi tambayoyi saboda la'akari da lokaci da kuma abin da muka ambata a baya sai dai kila abin da na faɗa ya buƙatar sake fito da shi fili shine shirin darul hadith da za a yi da malam insha Allah shine zai amsa tambayoyinku saboda haka na asabar mai zuwa karfe tara da rabi zuwa goma na dare insha Allah ranar asabar shine lokacin da ake gudanar da wannan shiri din sannan kuma akwai majalisin malamai da malam ya yi kamar yadda kuka sani tare da dakta wanda ya zo daga abuja wannan shiri ne wanda ku kanku kun ga muhimmancinsa da fa'idansa kuma mutane suna ta kawo koke sosai a kansa hakan ya sanya bisa ga ka'ida na gidan wannan tv da rediyo na ditv da alheri rediyo ba a fitar da abu a sai da shi haka sai dai idan ta wata hanya ce ta da'awa tun da dan abin da aka sassa majalisin kenan ya sanya bisa wakilcin dan uwa mala abdurrahman bashir adam kamar yadda na gaya muku yake tunasar da mu cewa akwai malamai da dama da aka samu irin wannan haka a baya daga cikin malaman da suka zo sai aka samu wasu daga cikin ku wanda suka ɗauki nauyi aka buga waɗannan sidis ɗin kyauta fi sabilillahi kuma aka rubuta ba na saidawa bane a saman su aka yada shi ne a ga sauran yan uwanku mata da sauran al'umma domin su masu fa'idanta da shi ba ta hanyar siyarwa ba domin ba a sai da shi da wannan daman ya sa aka ce yana da kyau shi ma a buɗe ta gare ku in kun ga sha'awan yin hakan wanda kuma ya dace inda wanda su ɗauki nauyi a haka ɗin za su iya tuntuɓar mala abdurrahman daga bisani insha allah dangane da abin da ya shafi abin da na sanar na majalisin malamai tambayoyi sun ta zuwa na wanda ya shafi harkar lafiya da sauransu ga wannan dakta ɗin wanda aka lafiya da sashi kuma ya ba da tabbacin zai iya ba da wata lamba da kuma lokacin da kadai za a iya kiransa domin a yi masa tambayoyi wanda shi din bai cutu ba kuma ba a cutar da aikin da yake yi ba amma a yanzu bai riga ya turo lamban ba tukuna don haka sai ya bada hakuri ya ce a bada lamban majalisin malamai wanda zuwa an jima da yamma insha Allahu wannan lamban za a same ta idan kuka kira su za su baku lamban da ku samu shi likita zan jinkirta kiran lamban zuwa karshe domin waɗanda ba su shirya ba daga cikin ku su tanaji abin rubutu sai wasu suna ta rubuto tambaya ya za a su samu sidin wannan karatun da aka yi ba ma shi kadai ba dukkan karatukan da mala ya gabatar insha Allah tun daga zuwan shi har zuwa wanda zai zuwa an jima za a tara su a cikin DVD guda daya ta yadda ga masu dauka nan sautar jalis sunna da sauransu za ku iya jin yadda adireshin su yana badiko wanda dai na iya rikewa ɗaya kuma yana unguwar ma'azu ko ba da bus stop nan ne sautin jalis sunna suke na san kuma za su iya haɗa ku da sauran duka idan an tuntuɓe su insha Allah akwai sanarwa na karatukan da suka rage insha Allah wanda malam zai karkare mana da su a wannan ziyara tashi mai albarka kafin wani lokacin kuma insha Allah karatu guda biyu ne na farkon sun Allah da an jima zai gudana bayan sallar la'asar a babban masallacin juma'a na kabala kostin amma maza ne kadai aka tanada wannan karatun sai karatu na ƙarshe shine tsakanin sallar maghrib da isha'i in Allah da shi kuma a babban masallacin juma'a na Yahya Road wanda yake ko mu ce kan Inuwa Wada insha Allah wannan su ne a takaicen kusa abubuwan da suke ƙasa zan ba ku lamban idan kun shirya kamar haka sifili takwas ɗaya uku uku ɗaya sifili shida biyar shida tara wannan namban gidan kusan kowa gidan shi akwai hans ile ka gidan kowa kenan <laughs> tun kan faɗa ma wasu riga sun sani 081 33 wannan su ne in Allah da wanda ke ƙasa gaba ta kusa da ƙarshe za mu mika godiya ta musamman na rawan gani da bajinta da waɗannan ƙungiya ta al'amin foundation suka nuna ta hanyar zaɓo malami wanda zai iya ba da abin da al'umma suke bukata. galibi muna da ƙungiyoyi masu himma da ƙoƙari amma wurin isar da abin sai kaga an kai ahalin da ba su suka cancanta su isar da abin da ya dace ba gaskiya kun yi tunani mai kyau muna fatan za a kiyaye wannan har a gaba Allah ya saka muku da alkhairi abu na ƙarshe za mu dunkule mu tattara mu saukata inda muka hau za mu mai da abin magana zuwa ga malam wannan addu'o'i da aka nema masu tarin yawa wasu haihuwa wasu matsalan aure wasu rashin lafiya wasu gadai sunan abubuwa da dama za mu roƙi malam ya dunkule mana bisa tawassuli ga wannan zama na mai albarka da aka yi ya sanya mu gaba ɗayan mu a cikin addu'a wanda kuma insha Allahu shine zai kawo ƙarshen wannan zama namu insha Allah صلوا النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ya Allah muna roƙonka ba mu ikon tuba zuwa gare ka ya Allah mun yi kurakurai mun zalunci kanmu Allah ka gafarta mana Allahumma inna natubu ilayka nasuha ya Allah muna tuba gare ka tuba tsantsa min jami'i daga dukkan zunubanmu ya Allah kana da hikimomi a cikin aure ya Allah ka albarkaci auratayyanmu da zaman lafiya da aminci ya Allah ka albarkaci zaman da mu na aure ya Allah da samun kauna da kuma tausayin juna ya Allah fitintunu da ke faruwa a cikin duniyar aure ya Allah ka sauwaka mana Allah ka daidaita tsakanin ma'aurata akan gaskiya ya Allah ka daidaita tsakanin ma'aurata akan shari'arka ya Allah dukkan abin da ma'aurata maza ko mata za su idare kai su zuwa ga shiga wuta Allah ka kare ya Allah duk abin da za mu yi a cikin zaman da kewan aure da zai sa ka yadda da mu ko ka ba mu aljanna Allah ka ba mu ikon aikatawa ya Allah fitintun da ke auku Allah ka mana maganin su yan mata da suke neman aure ya Allah ka ba su salihan maza salihan maza da ke neman aure ya Allah ka ba su salihan mata Allah ka daidaita su a duniyance da a lahirance. Allah ka sauwake musu hanyoyin samun rayuwar duniya da Allah ka rayar da su a duniya rayuwa hayatun tayyiba dukkaninmu ya Allah ka rayar da mu rayuwa mai daɗi a duniya ta imani Allah ka tara mu a cikin rahamar ka gobe kiyama ya'ya da muke haihuwa ya Allah muna kaskantar da kai muna mika kokon bara Allah ka albarkace su Allah ka ba mu ikon yi musu tarbiyya mai nagarta Allah ka kare su daga dukkan fitintunin shaidan wanda suka bayyana da wanda suka buya ya Allah dukkan zuriyar mu Allah kada ka ba wa shaidan nasara a kayinta ya Allah duk abin da muka roƙa ya Allah mun sani ko ba mu sani ba ya fito fili ko bai fito fili ba Allah ka ba mu ya Allah dukkan abin da ke da amfani Allah mun roƙa ko ba mu roƙa ba mun san shi ko ba mu san shi ba a kusa yake ko a nesa ya Allah ka ba mu sharri ya Allah a cikin zamantakewa na aure mun san shi ko ba mu sani ba mun nemi tsari ko ba mu nema ba a kusa yake ko a nesa ya Allah ka kare mu ya Allah muna roƙonka muna kaskantar da kai muna mika kokon bara zuwa gare ka ya Allah subhanahu wa ta'ala dukkan abin da ya dame mu a cikin kewa na aure ko a rayuwar mu Allah ka magance shi waɗanda ya Allah suke neman samun sauƙin rayuwa Allah ka sauwake musu waɗanda suke da marasa lafiya Allah ka ba su lafiya mata masu juna biyu Allah ka sauke su lafiya ka albarkaci abin da zaka ka ba su magidanta masu iyalai Allah ka ba su ikon yin adalci ka ba su ikon daidaita tsakaninsu ka sauwa ka ba su hayatun tayyiba a duniya da lahira ka kare su daga dukkan fitintunin shaidan ya Allah duk wanda ta kawo takarda a nan ko ya kawo ya rubuta bukata ko ta rubuta an karanta ko ba a rubuta ba takarda ta iso ko ba ta iso ba mun sani ko ba mu sani ba a kusa ne ko a nesa ya Allah ka san bukatunmu muna kaskantar da kai muna mika kokon bara muna tawassuli da sunayenka al'azam alhayyu alkayyum ya Allah ka amsa mana mu. Allah ka yaye mana abin da ya dame mu abin da muke so Allah ka bamu abin da muke neman kariya Allah ka kare mu abin da muke neman dauki Allah ka kawo mana dauki abin da muke neman taimakon ka ya Allah ka taimake mu a cikin sa ya Allah dukkan alkhairi kowane iri ya Allah ka bamu sharri kowane iri Allah ka kare mu waɗanda kake ba da mulki a kasar su ya Allah muna cikin hali na jarrabawa da azzaluman shugabanni Allah ka sanya adalci a zukatansu Allah ka tausaya musu Allah ka kwankwasa zukatansu su ka shigar da imani a ciki Allah ka ba su ikon yin adalci tsakanin talakawa Allah ka ba su ikon amana akan dukiyar al'umma su daina sama da fadi da ita Allah ka sanya tausayi a cikin zukatan su rika wa jama'ar da suke shugabanta ya Allah muna roƙo Allah ka rayar da mu rayuwa ta addinin musulunci wannan ƙasa ta mu ya Allah ka ba mu ikon sallamawa zuwa ga Qur'ani da hadisa bisa ga fahimtar magabata ya Allah muna roƙon ka ka tausaya mana shari'ar ka da take hanyar rayuwa ya Allah ka ba mu ikon rayuwa ƙarƙashin ta Allah ka sa mu mutu ƙarƙashin ta اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ya Allah iyaye mata da suka shirya wannan program ƙarƙashin Al'amin Foundation Center Ah, da wanda muka kira sunayensu a farkon program da wanda ba mu kira ba Allah duka kasan su ya Allah muna roƙon ka saka wa kowa da gidan aljanna waɗannan problems da aka yi identifying da challenges da muka yi discussing ya Allah ka ba mu ikon implementation nasu iyaye mata ya Allah ka tursasa zukatansu ka sanya imani a zuciyarsu da biyayya gare ka su ba wa maza dukkan waɗannan haƙoƙi din inda suke da kurakurai Allah ka ba su ikon gyarawa mazaje ya Allah muna roƙonka duk inda muka yi discussing problems da challenges nasu ya Allah ka tirsasa zukatan su ka sanya imani ka ba su ikon gyara waɗannan kurakurai nasu ya Allah muna roƙon dukkan alkhairi da kake barwa a cikin aure ya Allah daga yanzu ka tausaya mana ya Allah ka saka a cikin auratayyan mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la subhanaka anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam hadha rahmatullahi wa barakatuh tawfiq sai da ma akwai sharuɗa shi wanda zai aran me lafiyarsa kamar yanzu an dauki abin kamar wani siyasa ne da yan siyasa suke zuwa su hau drum a za mu muku famfan fara da nono za mu yi adalci mu riƙon amana suna faɗa su da kan suna da yakinin ba za su cika ba to haka ka dauki aure sai a zo a zauna dan mu lafiyansa kalau yana da lafiya yana da katun addini yana zai bada wajen zama zai bada abinci yar mu ita ma lafiyar ta kalau ita ma tana da kaza tana da katun babu komai shike haka aka dauka bai ma taba tambayan dan da sa ko bai da lafiya ba yadda lafiya ko babu kawai a dauki abin siyasa ne kawai sai a zo a zauna sai a yi to wajibi ne mu binciki lafiyarsa mu binciki ilimin sa na addini mu masa jarabawa akan auren ya san hakkin auren da zai kuwa dan baya halal a musulunci mutum ya abin da bai sani ba shi sa qur'ani yace fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika kuma imam al-bukhari ya bude babi guda a cikin al bukhari babul ilmi qabla al-qawli wal amal shine babin neman ilimi gabanin kai aiki ko kai magana so aure aiki ne gabanin kai sai da ilimi malam mai ya yace awwalu ma yajibu alal mukallafi tasfihu imanihi dole ne ga baligi ya fara inganta imaninsa to yanzu ya aure me yasa ne na haƙƙin iyali rashin sanin haƙoƙin ya ilci sassa ake wasu kurakura wasu kuma an sani akan son rai da muka yi bayani shi yasa ake don haka tun asali bata a duniya jahilci da son ke kawowa kuma amfanin shari'ar musulunci da Allah bin shari'ar da Qur'ani sai ce wa anzalnal hadida bayan Qur'ani akwai karfe Qur'ani ya ce ka yi ka bari in ka kare doka ya zama kuma akwai law enforcement ya zama akwai adalci akwai equality before the law akwai retributive justice shine akwai fair hearing akwai equality before the law duk wanda ya wasa da doka ko ya shi kan ganganci ko mace ta yi ganganci to akwai doka ta Allah da za a yi hukunci so da haka yanzu tsarin addini ne ana yin wannan su da akwai inda ake kwatanta shari'a ko da shari'a commissions da ake da su su saka ido akalla su zama ko da wayar da kai ake yi ana kira a yi sulhu ba sai an je kotu ba zai rage barna da yawa da muje muna kunyatar da kanmu a kotuna na abin da ke faruwa cikin da zamantakewa na aure. Malam zan so kaɗan an samun wannan tambaya da turanci domin amfanin masu sauran da turanci. Islam has laid down marriage protocol and rules, but still we still have marriage problem in the north. What do you think is the way out? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. As I discussed superficially now, our greatest problems are two. One is ignorance. Then second one, sentiment and selfish interest. Because Allah has vindicated us in the Holy Quran in so many places that people go astray as a result of these two things. The first one is ignorance, because they have no knowledge. And this is what Quran vindicates to us by saying, وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا به إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون Allah says some people go astray because they have no knowledge. And today people get mad They only do it because they see people getting married and they just imitate them. Secondly, is because of selfish interest and sentiment. Sometimes people have knowledge. They know what is right and what is wrong. Through reading books, through listening tapes and cassettes, but yet they find it difficult to implement. And this is the second reason why people go astray. They disobey Allah, they divorce their wives, and most of our marriages are in, are in, are in trouble. We live in trauma, we, we are fighting each other. Uh, the, because of what? Because of sentiment and selfish interest. And this is what Quran draws our attention to by saying, أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهَوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ So if we want to reduce or eliminate this problem, one, we need to acquire knowledge before we get married. Before you get married, you need to know the do's and don'ts ordained by Islam. What are your rights upon your wife? and what are her rights upon you. If you know them and you educate her, and at the same time her parents educate her before she gets married, inshallah, this will reduce our problem. Secondly, again, still we need to at least have faith in Allah. If we study something we know, it, let, let us implement. Islam is a religion of action. Let us try to put our faith in action if we believe in the oneness of Allah, we believe in the Quran and Sunnah of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, then we need to implement their teachings. We need to follow them wholeheartedly. This is very important indeed. And Allah knows best. Um, sir, lastly, what advice do you have for the youth, especially um, that involved in starting uh, taking some toxicants as you mentioned? Assalamu alaikum My sincere advice to my fellow youths wherever they are, particularly the Muslim amongst them. Uh, we should know that number one, taking intoxicants of all categories is prohibited Islamically. This is what Allah tells us clearly in the Noble Quran by saying, إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسَرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجِسٌ مِنْ أَنْصَابٍ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Whatever you see is forbidden in Islam you will see is harmful to your health. And whatever you see is lawful or is recommended, you will clearly see that it's beneficial to your life, physically and medically. But whatever is forbidden, so you will clearly see that it's harmful to your life and at the same time it's harmful to your health. This is very important. So because of this, even investigation medically tells us clearly that taking intoxicant is very dangerous to our health. There is no doubt about this. And the second implication Islamically, if someone takes it, our beloved Prophet, peace be upon him, says, if he dies on the day of judgment, he will be raised up together with people that were worshipping idols in this world. Look at the gravity of this sin. Those that are worshipping idol are going to be raised on the day of judgment together with the one who takes intoxicants. The third one again, our beloved prophet peace be upon him, says, Whoever drinks intoxicants, whoever takes intoxicants, definitely his prayers will not be accepted for 40 days. Zuhur, Asr, Maghrib, Isha, Subuhi. If he prays, Allah will not accept his prayers. And if he does not pray, he will be questioned and punished as well in the day of judgment. Look at it. And the fourth one, again, in a hadith reported by Imam Abu Dawud, our beloved Prophet says, Whoever drinks intoxicants in this world, definitely in the hereafter, he is going to drink tibatul khibal. Tibatul khibal is a sweat that comes out from the body of uh, the companions of hellfire. The companion of hellfire, what what from their body is going to be his own water, is going to be his own juice in the hellfire. And this is something that is very dangerous to your health. It puts you under trauma, physical trauma, psychological trauma. Sometimes it makes you to do something unknowingly. It makes you to disobey Allah. Sometimes it makes you to endanger your life. So because of this, I sincerely apologize and I sincerely remind my fellow youths, let us fear Allah. Let us come back to our religion. Let us try to see that we obey all the do's and don'ts ordained by Islam. And let us try to see that we shun what is harmful to our life, what is harmful to our health, because we all believe without reciting or mentioning any verse or tradition of our beloved prophet, there is no doubt intoxicants are very dangerous to our health. So even without reciting the verses in Islam, whatever you know that is harmful to your life is prohibited. And whatever you know is beneficial is lawful. This is the general rule of Islam. Thank you. Allah knows best. Wassalamu alaikum Yin juna sukan haɗu da juna sannan kuma su samar da wani alheri da zai fita a shi yasa a harshen larabci sama in an ce akwai sama akwai kasa wannan aure ne in an ce akwai namiji akwai mace aure ne a cikin sunayen an ce akwai jamilu akwai jamila aure ne in an ce akwai haske akwai duhu aure ne in an ce akwai fari akwai baki aure ne in an ce akwai farin ciki akwai bakin ciki aure ne in an ce akwai wuta akwai ruwa wannan aure ne a musulunci wannan aure ne shi yasa Allah ya kira wannan Qur'ani yake cewa wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn a cikin komai da komai mun halicci namiji da mace a shari'a ma'anan aure shine yarjejeniya da ake samu tsakanin mace da bangaranta da miji da ɓangarensa bisa ga sharuɗan addini da kuma ababen da suka amince da su suka sa wa kansu wanda bai saba wa addini ba za su rayu a matsayin abu kwaya ɗaya su kuma zama zuriya kwaya ɗaya wannan shine ma'anan aure a cikin shari'a sharuɗa da aka saka shine kaman sadaki samun waliyi da wakili da shaidu mafi ganganta mutum biyu bisa ga hadisin imam tirmidhi rahimahullah to na sune irin sharuɗa da kuma sharaɗin da bai saba wa kai ba shine ba laifin mutum ya ce ya sa matarsa sharaɗi ko iyayen da sun sa sharaɗi mun ba baka ita amma ba za ka dauke ta ka fita ta kasar nan ba sai dai kurayi a Najeriya to wannan bai saba wa shari'a ba shine sharaɗin da suka sa wa kansu bayan sharaɗin Allah akwai na mutane to idan aka zauna da juna aka zauna a matsayin miji da mata to anan an samu aure insha Allah ta'ala to malam bincin aure akwai haƙƙi a tsakanin mace kala da haƙƙi akan miji haka miji ma yana da haƙƙi akan matarsa haka menene wannan haƙƙin mace akan miji suna da yawa akwai hadisi da ya zo shi na Imam Abu Dawud rahimahullah da wani sahabi yake tambaye manzon Allah ma haƙu zaujina a hadisi Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ce hadisin iya da ke a cikin tufatul ashraf ya inganta isarin cewa mai haƙin matar ɗayan mu akan mu ce an tuti ma a akalt ka ciyar da ita ka ci abinci wa taksuha idza ta ka tufata da ka tufata sannan wala tuqabbi kar ka muzanta mata wala ta diribil waje karka da fiskarta wala ta hajjur fil baiti na biyar kar ka kaurace mata in ta maka laifi sai dai a gida bi ma'ana za ka yi barin ɗakin da ka koma ɗaki in ka kwanta ko wani falo amma ka bar gida a hadisin malik bin al-huwairith riwayan bukhari zai kara fa'allimuhum haƙƙi na shida dole a ilmantar da mace addini na bakwai wa muruhum dole a umarce su da bin Allah a cike cewa a mu fihim dole ku zauna a cikin su ku rika ware time na iyalanku kuna zama da su kuna taɗi kuna jin damuwoyinsu ba kawai lokacin bacci mutum yake da shi a gida ba dole ya zauna cikin iyalansa wannan shi ma haƙƙi ne har ya rika samu yana yin sallolin nafila a cikin shiga cikin fa'aki mu fihim ku zauna a cikin su ku rika tsaye da sallar nafila na farilla sai ku tafi masallaci wannan su ne a takaice haƙƙoƙin idan baki ɗaya bayan ɗaya shine ilmantarwa na ɗaya na biyu tufatarwa na uku ah, a biya mata bukata na hudu ah, kula da tarbiyyanta a addini ta yi mai kyau ta bar mai kyau a ta bar mai muni na biyar ba ta wajen zama duk ya shiga cikin faƙi mafihim ku min da za su zauna a ciki na shida ƙoƙarin ba ta magani in ba lafiya da kai ta asibiti na bakwai ƙoƙarin ka ba ta lokaci dole da za ka zauna ka ji damuwarta ku gana da juna na takwas ƙoƙarin biya mata ta na halitta wadda ta buƙata kogin sannan haƙƙin mace aka haƙƙin miji akan mace adadinsa ba zai irgu ba sai dai abinda malamai suke shi shine cewa wajibi ne mace ta yi mijinta biyayya a cikin komai matukar komai da komai bai saba wa Allah ya ce annabi ya ce ba don shi mijin ake dora haƙi ta kuma mafi girma haƙin ta biyayya ne don ba za ta ce da shi ba ba tufatarwa ba da ba da gida ba karantar da shi kawai haƙi ne na biyayya so na biyayya kuma ba za a ce abu ne kwaɗe ba sai dai a ce in yace dafa min abinci da lafa masa kawo min ruwa in sha sai ta kawo masa in ya bukace sai dole ta yi kusa da shi idan ya aike ta ta je ta dole ta marbiyayya a cikin komai da komai matukar komai da komai bai ci karo da shari'ar da Allah ya sa ba don haƙƙin Allah kuma ya fi nasu a kanta sai dai kuma shi namiji da aka ce komai da komai dole tausaya mace akwai tsarin halittar jikinta malamai suka ce kar ya umarce ta da abin da bai dace da halittar jikinta ba ya zauna ya ce ya da mata sai ta ce mai masa wanki ko yaushe ya zauna ya haɗa kayansa na makanikan ce ce kin wanke ko za a tona shadda a gida ya ce ta tona mana ko za a yi tonar rijiya ya ce ta tona ya tana tonon shadda ko rijiya bai auro ta ba su da yi duba zai sa ta aiki wanda ya dace da halittan jikinta wanda ba zai cire ta a cikin tsarin halittan jikinta da yake mai taushi da laushi da ake so a shi da kyale-kyale ba ya zama aiki na tausayawa ne ya ce ta share daki wannan yayi ta biya mara bukata wajibi ne ɗebo mun ruwa wajibi ne waɗannan ababen da suka dace da jikinta kula da gidan gaba ɗaya manzon Allah ya ce haƙƙin mace ne akan miji sallallahu alaihi wasallam kamar yake cewa wal mar'a ra'iya fi baiti zawjiha wa mas'ula an ra'iyatiha dole mace ta kula da kiwon gidan mijinta me ake kallo a talabijin sabon Allah ne ko bai ga Allah wa ya shiga gidan mai gida amince shiga ko bai amince ba waɗannan duka sun shiga cikin haƙƙoƙi da addini ya wajabta a kiyaye shi mace ya dace a so namiji ya so mijin auren manzon Allah ya ce arba'atun minas sa'ada wa fi riwayatin arba'un minas sa'ada abubuwa hudu rabo ne a rayuwar duniya kamar yadda hadisin ya zo a cikin al'adabul mufrad daga suke ce almar'a as-saliha mace ta kware dukkan rabotuwa a rayuwar duniya ana samuwa ne karkashin auren mace ta kware shi zai cewa a duniya mata wa khairu mata'iha almar'a as-saliha hadisin muslim duniya jin daɗi ne mafi alkhairin jin daɗin duniya ita ce mace ta kware shi yasa Allah ya kira wallati takhafuna nushudahunna fa'iduhunna wa huna fil madaji wa huna har zuwa karshe hunna ko mata har daga cikin su yayi kira daga cikin sufofin mata na kware da ake samu shine a samu hafizatul lil gaibi mace mai kokarin boye sirrin mijinta ba ta cin almanin mijinta ba ta tozarta shi sirrin su tana boye shi malam wallahu ta'ala alam bid'a tana hana zaman aure ko kuma yin sama gaba daya ya gaskiyan wannan zance haka ne bid'a tana cire albarkan aure ne gaba daya tana sa fitin tunu ya yawa aure yawan fada aure tunu ya yawa juna aure kace nace saboda qur'ani ya ga mana fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusiba fitna aw yusibahum adhabun alim wanda suke saba wa annabin da Allah ya koma mana su daina in ba su daina ba fitna za ta ku gare su a duniya to wannan shine fitina a cikin auren bayan sun je lahira kuma akwai azaba shine wuta so da ka fitintunu bidi'a na fitin fitintunu bidi'a kuma shine saba abin da annabi ya karanta sallallahu yau bid'o'i sun cika aure irin su bonfire su mothers night su vatilos eve ga sunan su picnic su party da ake yi dukkan waɗannan bid'o'i ne dukkanin sun aka yi zunubi ne ake ɗauka a wurin Allah kuma saba wa annabi na sallam sannan koran albarkan aure ne kuma cire dukkan ni'ima da ke cikin aure ne kuma a lahira a shiga wuta Allah ya kare mu daga wuta gaba ɗaya haka ce ga tsawaita neman aure tsawaita neman aure bai da asali addini sai dai akwai uzuri da zama dole a tsawaita in ba haka ba hadithin tilmidi ce kawai yayi idza atakum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawwijuhu idan miji ya zo muku wanda ku yadda da addinin sa da sa to ku aure shi wannan shine sharadi in dai kun yadda da addinin sa da ɗabi'ar wannan mijin to addinin musulunci a auri wannan mijin so da haka fazawwijuhu kalman da fawon aka da fi a wurin malamin aka yi ko sa fawon aure yana nufin shine da gaggawa ba jinkiri malamai suka ce za a iya yin jinkiri a wasu hali kamar ko iyayenta ba su gama shiryawa ba saboda aure abu ne da ke bukatan kuɗi ko kuma shi bai gama shirya abubuwan da zai muhallin da zai ajiye ta ba ko dan abubuwa da ake bukata na aure na dole ba su samu ba ana kan iya jinkirta ma kada a yi jinkirta wanda zai tsawo a ga an takaita wadannan abubuwa da irin na muhallin zama a'a sa mata kayan ɗakin ta zama da shi wanda yake na dole ba dole sai an yi na kyalkyali ba wannan abubuwan sukan sa iya jinkirtawa ko rashin lafiya nata ko rashin lafiya na wannan duka kan iya sa a jinkirta ko wata tafiya na aikin haji ko umura wanda ake so a je a yi tukuna a kaza duka wannan ya halatta wajen halaye a jinkirta in ba haka ba to shari'a ba ta son gaggau jinkirta neman aure don a jinkirin shari yana shiga tsakanin mai neman da wacce ake nema da Allah ya kare mu daga shari'a. kamar wanda yake da mata ke da menene adalci a gare shi gare su adalci da aka wajabta gare shi shine adalci wajen abincin da zai basu wajen zama da zai bayar kudin kashewa da zai bayar raba kwanaki da zai bayar wannan adalci wajibi ne kamar da hadisi ya karantar in ma bai wannan adalcin ba hadisi ya ce zai tashi gobe kiyama bangaren sa ɗaya ya shanye a inda aka mara sauki shine ba zai iya yin adalci wajen so ya zama soyayya da yake masu duka ɗaya bane saboda abin da ke cikin zuciya dan adam bai mallaka ba Allah ne ya mallake shi anan Allah ba zai zarge shi ba amma duk abin da ke fita cikin aljihunsa ko abin da yake raba kwanaki ko muhallin da zai bayar ko abinci ko tufa da zai bayar ko kuɗin makaranta da zai biya ko kuɗin kashewa da zai bayar ko kuɗin cefane da zai bayar anan dole ya rika ba su daidai wa daida tsakanin matansa haka tsakanin 'ya'yansa. an ce a cire ka sa wasu ko kuma su ce a cire ne ke sa su shaye-shaye a takaice kira da kuma gargaɗi game da wannan hali. wannan kuskure ne zunubi ne mai girma bacin rai baya sa shaye-shaye idan mutum yana da imani sai dai rashin imani frustration da tension haka yana sa mutane yau su rika shan intoxicants kwayoyi a ajiya abubuwa masu tafiyar da hankali wannan ba daidai bane qur'ani ya gaya mana abin da yake bamu nutsuwar zuciya idan damuwa ta mana shine jin katon qur'ani ala bi zikrillah tadma innal qulub mu rika playing cassette tapes na qur'ani muna ji na biyu annabi san san idan ransa ya ɓaci ko ya ji damuwa ko tension ya masa yawa hadithin muslim ya ce nafila yake yi sallah alwala yake yi sallah na nafila su haka sai mutum ya ɗauki ruwa ya alwala sai ya sallah wannan su suke tafiyar da damuwa da bacin rai da kuncin rayuwa idan wani abu ne mutum yake ji bai yana damun sa na ciwo ko wani abu ya sha zuma ya sha ruwan zanzam duk wani abubuwa ne da shari'a ta tabbatar da akwai magani a ciki so da maganin bacin rai da damuwa yin sallar nafila maganin bacin rai da damuwa jin katon qur'ani maganin bacin rai da damuwa da cututtuka shan ruwan zanzam shan zuma wannan shine addini amma waɗancan suna ƙara bacin rai da damuwa ne don su tafiyar da hankali ne bayan awa ɗaya suka sake kuma sai a koma gidan jiya wallahu ta'ala alam الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جماعة مسلمين وما سكلموا دما سسرارموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu mu da sake saduwa a cikin wannan shiri mai albarka shirin darul hadith wanda gidan talabijin na DITV alheri radio ke kawo muku a kowace rana irin ta yau wato ranar asabar wanda kuma muke farawa karfe tara da rabi na dare mu kuma gama shi karfe goma da rabi na dare wato shiri ne wanda yake cin tsawon awa guda kuma shiri ne wanda alhaji suleiman usman hunkuyi yake ɗaukar nauyin gabatar da shi tun daga ran da aka fara shi yau sama da shekara biyu har ya zuwa yau wanda kuma muke masa fatan allah ya saka masa da alkhairi a lokaci guda shiri ne wanda ake kallonsa a akwatunan talabijin sannan kuma ake sauraronsa a akwatunan rediyo kuma shiri ne wanda yake ba da damar aiko da tambayoyi waɗanda suka shafi al'amuran musulmai ba tare da iyakance maudu'in da za a iya turo tambaya a cikinsa ba duk abin da ke damun musulmi matukar tambaya ce mai ma'ana a wannan shiri mukan gayyato malaman da suke kokarin amsa na waɗannan matsaloli tsarin shirin shine mu gayyato malami mu bashi minti 45 ya mana karatu sannan ragowar minti 15 shine muke wariya wajen amsa tambayoyin da daukan wasu daga cikin tambayoyin da ku masu kallo da kuma saurare kuka aiko mana da su amma idan tambayoyi suka yi yawa to mukan dakatar da ba malami maudu'i sai mu bashi awa ɗayan gaba ɗaya amsa tambayoyi to yau ma kamar yadda mukan yi kusan sau ɗaya a wata Allah cikin yukonsa da yaddasa da kuma rahamarsa kamar kuma yadda 'yan uwa suke waɗanda suke bibiyan shirin majalisun malamai suka gani sun ga malaminmu a sheikh isa aliyu fantami ya zo ya mana karatu da shi da e, likita dr mansur don haka muka sake roƙon malam da ya tsaya ya amsa tambayoyin da suka biyo bayan muhadarar da ya gabatar na mata a arewa house wanda mun ba da sanarwar cewa zai yi karatu ranar asabar da sahi kuma allah ya ba malam ikon zuwa wurin ya ya yi karatu tambayoyin da suka biyo bayan wannan karatu tambayoyi ne masu ma'ana kwarai da gaske wannan yasa rashin lokaci yasa ba iya amsa ko da rubinsu ba waɗanda aka iya amsa daga ciki an amsa waɗanda suka je wurin sun ji amma waɗanda aka rage ba iya amsa su ba to insha Allah ta'ala mun bar mu malam wannan awa guda ya yi kokarin amsa abinda zai iya amsa cikin wannan awa guda kamar kuma yadda muka ba da wannan sanarwa a wajen karatu insha Allah don haka yana fatan yan uwa musulmi za su saurara da kunnan basira mu karanta ma da tambayoyi shi kuma ya amsa Uh, akramaka Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu barka da zuwa malam barka kuma da kokarin zaman muhadara to alhamdulillah jazakumullahu Allah ya saka da alkhairi amin to kai tsaye dan kada mu shi lokaci akwai tambayoyi da yawa za mu shiga cikin tambayoyin akramaka Allah mai tambaya ta farko kafin nan zan faɗi lambar da ake amfani da ita wajen aiko da tambaya idan har akwai kamar da muka saba a wannan shiri na darul hadis ita ce sifili takwas ɗaya shida ɗaya uku biyar ɗaya bakwai uku hudu ko kuma mutum ya aiko ta adireshin facebook darul hadis fatawa duk wanda mutum ya amfani da shi zai iya turo da tambaya kuma za mu gani mu ciro mu kuma amsa masa insha Allah 08161351734 ko kuma darul hadis fatawa akramaka Allah tambaya ta farko mai tambaya tana cewa miji ne ya rubuta wa matarsa sarki. Ah, bayan ya saki tarsa saki ɗaya sai takardar ta ɓace sai ya sake rubuta wata takardar bayan ya sake rubuta wata takardar ya bada sai aka gano waccan to tambaya a nan shine saki nawa ne ya hau kan matar sannan da wani saki za a yi amfani na farko ko na biyu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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد من في mun الأول هجرة شكرة دبو ديادة hijira shekara دا أكو muna masu farawa da yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ba mu ikon haduwa a wannan fili na Darul Hadith don karanta tambayoyi da kuma ba da su gwargwadon fahimta a bisa ga fahimtar malamanmu na kwarai wanda suka ba da amsoshi akan irin waɗannan tambayoyi din ina mai bayan godiya ga allah ina mai addu'a ta alkhairi ga wanda ya assasa ditv da alheri radio alhaji khalifa baba ahmad allah ya gafarta masa ya ji kansa allah ya sanyaya masa kabarinsa allah ya haskaka masa kabarinsa allah ya ji kansa ya ji kan iyayensa zuriyarsa allah ya albarkace ta dukkan sakamako da allah yake bayarwa ga wanda ya aikin alkhairi muna roƙon allah ya bayar zuwa gare shi dukkan tausayi da allah yake wa bayinsa da rahama da yake musu da sauƙaƙawa muna roƙon Allah ya sauƙaƙa masa ah, na biyu sai shi dan uwa da ya ɗauki filin wannan shiri alhaji Sulaiman da to malamai suke ganawa da al'umma ta wannan hanya ah, muna roƙon Allah ya gafarta masa shi ma Allah ya karbi ayyukansa na ƙwarai kurakuransa Allah ya yafe masa yan uwa ma'aikata na DITB su Mala Abdulrahman da duk waɗanda suke taimakawa wajen gudanar da irin waɗannan shiri da addini yake samun ci gaba ta kafarsu ko da ba mu kira sunayensu ba Allah ya san su fiye da mu muna roƙon Allah ya musu sakamako da kyakkyawan sakamako Allah ya sauwaka musu rayuwa ta duniya ya kuma saka musu da gidan aljanna a lahira a bil hakika kamar yadda muka sani ba da fatawa babban al'amari ne ibn al-qayyim al-jawziyya rahmatullahi alayhi ya rubuta littafi guda da yake jan hankalin malamai yake musu nasiha mai suna ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin wato kaman ilmantar da masu yin sayinin masu sanya hannu a gurbin Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da malami ya zauna za a yi tambaya ya ce me matsayin kaza a musulunci ibn al-qayyim ya ce abin da ya dace ya gaya kansa shine fa yanzu wani aiki ne na Allah shi zai yi signing on behalf of Allah to ashe maganar babba ce duk abin da aka ce zaka sanya hannu a gurbin Allah subhanahu wataala a so da haka fatawa tana da hatsarin gaske idan aka yi ta da son rai ko aka yi ta da jahilci Allah ya kare mu daga wannan an wajabta mana yin tambaya fasalu halar zikiri in kuntum la ta'lamuna wanda aka tambaya in bai sani ba sai ya ce bai sani ba kamar yadda sahabbai annabi ke da su ce ba su sani ba ko mala'iku suka ce la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim so da haka kokarin da zamu shine duk tambayar da aka yi zan yi iya kokari ba zan ba da fatawa wata isa mai ba a zan yi iya kokarin tuna malamanmu na musulunci da duniya ta amince da malamai ne ake amfanuwa da iliminsu suna raye ko bayan sun mutu insha Allah ta'ala sai in ɗauko magana da suka yi sai na dora kan fatawar wannan zai fi mun sauki ah, don addinin bai bukatar ni sai na ce ga fahimta ta fahimtun magabata insha Allah ta'ala sun wadatar da mu don da manhajin mu shine aiki da Qur'ani da hadisi amma bisa ga yadda magabata suka fahimce su ba wai yadda mu muka fahimta za a fasara Qur'ani ko yadda muka fahimta za a fasara hadisi ba za mu duba magabata na kware Allah ya ji tausayin su yaya suka fahimci qur'ani yayi suka fahimci hadisi ya suka fassara tun daga sahabbai tabi'ai atba'u tabi'in alqurun almufaddala karnunuka masu falala har zuwa malaman da muka rayu da su wanda da su duniya take haskaka da ilimin su in ma suna raye in ma sun bar duniya a tambaya ta farko da ka karanta shine idan ko da mm. shine cewa menene matsayin mutum ne ya rubuta takardar wa matarsa ya niyan sake ta sai takardar iya niyan ba ta bai bayar ba sai takardar ta bata sai sake rubuta wani sai bayar bayan yayi sai aka samu wannan magana mafi inganci a cikin banganun malamai shine fatawa ta Imam Bukhari rahmatullahi alaihi da akan wani hadisi ya dogara wanda shi bai rawaito hadisin ba amma an yi wa Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala tambaya kamar yadda ya zo a cikin namazic fi hayatihi cewa an tambaye shi me matsayin irin wannan abin mutum ya zama anan yayi yunkurin shika amma bai samu zartarwa ba yunkurin shika yayi zartar sai ya ce shika bai yiwa dogaro da hadisin muslim sai ababe biyu sun hadu na farko niyya na biyu aiki dole sai idan mutum ya kulla a zuciya sai saki ya ba matarsa bata saku ban bai fada ba saboda wannan kudirawa ne idan ya kulla yake kawai ya sake ta zuciya amma bai gaya kowa ba a duniya sai daga baya ya warware wannan niyya bai fada ba wannan shikan bai yi ba idan mutum kamar da wasa sai rubuta takarda haka kawai na sake ki hajiya kawai sai ajiye sai ta dauka shi ba iya nufin ya yi shika ba ne sai ta dauka yi shika ba niyarsa ba duk da ya rubuta nan shikan bai yi ba shika bai yi wa dole sai abu biyu sun tabbata inji imamul bukhari rahimahullah an niyya al a'malu bin niyyati na biyu kuma al'amal shine a da wannan niyya da so haka na farko da ya rubuta takarda din nan a wancan lokacin yayi niyya mm. sai takarda ta bata ba a gani ba sai aka ce ba a samu takarda ba sai rubuta ta biyu mm. rubuta na biyu ya warware na farkon nan tunda ba a wanzar da ita ba ta bata ne an yi na biyun ne a gurbin yin na farko da ba a gani ba mm. sai rubuta a takarda ta biyu a nan ne aka samu niyya aka kuma samu yin aikin bayarwa ko da an samu takarda ta farkon ai ta riga ta expire saboda da yayi wannan din yayi a gurbin wacce ne saboda ba a ce an ganta ba inda cewa yayi ai da na miki daya yanzu kuma na kara miki wannan na biyu to nan za a irga sau biyu amma in dai bai ba sai ya ce a ai ba ga takarda sai ya ce to bari in yi wata to wannan wata da ya yayi yake bayyana cewa wannan shika da ikon Allah na biyun ne auku ba na farko ba saboda na farkon akwai niyya amma aiki bai yi ba hmm, a na biyu aka samu niyya kuma aka samu zartar da aiki so da hadithin muslim rahmatullahi alaihi ya bayyana shika yana aukuwa ne da niyya da aiki da shi imam da bukhari rahimahullah ya bada wannan fatawa wallahu ta'ala alam akwai littafin da na taba rubuta akan tarihin imam bukhari mai sunansa al-ahkamul mufida fi ma'rifati sahih al-bukhari da larabci ne to a cikin haka wannan fatawar da imamul bukhari rahimahullah ya bayar da inda ya bayar da ita da shafin da ya bayar da ita ga ɗaliban ilimi in an samu littafin da larabci zai amfani al-ahkamul mufida fi ma'rifati sahih al-bukhari masha Allah insha Allah Allah saka da alkhairi malam tambaya ta biyu wallahu ta'ala alam <clears throat> ce assalamu alaikum malam wani abu ne yake damuna ah, abin da yake hana ni biyayya wannan kuma abin shi yake hana ni biyayya ga mijina ta ce akwai wata kalmar da mijina ya taba gaya min wanda wasu malamai suna cewa saki uku ne wasu malamai kuma suna cewa saki ɗaya ne amma da na dawo gida bayan da na ɗauka saki ne ma ɗaya ne ko uku ne sai iyayena suka koro ni ko suka maida ni to shine take cewa malam don allah ka bani shawara don ina don ina addini daidai gwargwado amma wannan shine matsala ta a rayuwata wanda yake hana ni barci wannan kalmar da na furta ita ce ya ce mun kar in fita idan har na fita to na fita a bakin aure na ni kuma sai na fita a tare da cewa bayan na fitan na yi nadama kuma na tuba amma ita wannan kalma ita ce malamai suka rabu kashi biyu sun ce babu aure wasu kuma sun ce saki ɗaya ne amma an dawo da mai malam zai ce kan haka to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tambaya ta biyu a cikin wannan shiri namu a halin da kika samu kanki baiwar Allah cikin magana mafi inganci shika ɗaya ya auku matukar kin fida amma ba shika uku bane zan raba tambayar zuwa gida biyu alif da ba wato a da b kenan ko a bangaren a shine wanda ya shafi ki kai tsaye a duk inda miji ya ce wa mace in kin fita a bakin aurenki ko in kin cika za a bakin aurenki ko in kin tamka mini a bakin aurenki wannan shine a talaq la wato divorce ne amma based on condition idan aka yi fulfilling wannan condition aka cika to cika ya auku ya auku idan ba cika wannan condition din ba cika bai auku ba wannan ya faru ga wani mutum da ya gaya wa matarsa irin wannan haka kawai kalli matarsa shi ba ma bai kawai ba sai ya ce mata an ji talika illam takuni ahla min al-qamar kamar yadda hadisin a ah, kamar yadda kisa sai zo shi sai ce ta sake sakakkiya ce in dai baki fi wata kyau ba kawai sai ga mata haka malamai suka ce to ga matsala a gabar mu sai mu bincika idan wata ta fi mutum kyau aurensa ya lalace ka ya auku daya idan wata kuma bata fi matarsa kyau ba aurensa iyana da yayi wannan magana sai tafi wajen imamu Malik rahimahullah ah, kamar yadda Sheikh Ali ibn Abdul Khali al-Qarni ya kawo cikin Al-Lamadnil Haya al-Halakatul Ula wa Thaniya cewa sai tafi wajen imamu malik rahmatullahi ce ga abinda na gaya matata imam malik sai ya kalli wata ya kalla ya kalla a dare ne sai ya ce wata tafi matar ka can so da haka matar ka ta sako hmm. amma shika ɗaya kenan matar ka ta sako shika ya na'am mutumin sai fito hankalinsa iya tashi sai ya ci karo da imamu shafi rahimola da ɗalibi ne na imamu malik hmm. rahimahullah sai ya tambaye shi masu alwa mal ijaba me ya tambayar da kai malam mai amsar da ya baka yace ga abin da na gaya matata amma malam ya ce wata ta fi matata kyau don haka aure na ya lalace me ke faruwa lokacin sai imam shafi rahimahullah yana ɗalibin malik rahimahullah sai ya ce narji ila sheikh mu koma wajen malam sai ya ce malam me hujjan da aka bashi na cewa wata ta fi matarsa kyau don na tambaye shi ina neman ƙaru ilimi da aka yaba an kuma sai in ji malam ina da ta cewa Mallam ya kalli wata ya ce ai ka kowa ya ga wata sai ya fi mutum kyau sai imamu shafi rai mala ce to an shi dama zai bayani ya ce eh, sai ce shi yana ga mutum ya fi wata kyau saboda al'ayar da Allah ya ce wa Tini wa zaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim mun halarci mutum cikin mafi kyan daidaituwa yace ni kuma ina ga ai tunda Allah yace ya halicci kuma ina ga yace laqad khalaqana al-qamara fi ahsani taqwim amma mutum ba ce fi hasani ba sai ga ce fi ahsan siga ne na mubalaga budan imam malik yana buɗe baki sai yace al-haqqu ahqqu ba. a amatin ko ayyufi a ko idan ake gaskiya ya dace abi ni malik na ya kuskure shafi ya dace ka je matarka bata sako ba to ne shake cewa at la duk inda sharadin ya tabbata to shika yayi in ku aka duba ga sharadin bai cika ba to shika bai yi ba wannan shine a din wallahu alam bi din tambaya din shine ba'un shine ababin shika a musulunci Ah, mai yiwa magana ta yi wasu girma but amma ina yi ne don maslahar addini kuma ga ɗaliban ilimi a yi bincike a kayi a duk inda kuskure faru mutum ya furta shika uku a kalma ɗaya mm. a gaskiya magana mafi inganci shika ɗaya ne a kuba uku ba ko da da wace jumla mutum yake in dai jumla ɗaya ne take mm. shika da ya auku gaskiya ɗaya ne ba uku ba a zamanin annabi sallallahu alaihi mutum ya shika uku a kalma ɗaya shika ɗaya ne zamanin sayyidina abubakar siddiq radiyallahu an mutum ya shika uku a kalma ɗaya ɗaya ne a zamanin umar radiyallahu an sai ga ana shiga uku a kalma ɗaya sai ce daga yau duk wanda ya shiga uku a kalma ɗaya za mu zartar da uku ne sai doka ya ce kawai duk wanda ya uku uku ne sai tura kar zuwa ga gwamnoninsa a lokacin ya zartar da uku yanzu ya mai da shi uku sai aka kai sakon zuwa ga gwamnan sabo musa al-ashari radiyallahu an abdullahi ibn qais kenan ina kaimar da ya duba sai ya ce a'a ba za mu yi wa sayyidina Umar biyayya kan abin da ya ci karo da dokar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam tunda mu ga abin da annabi ya gaya mana tun da ya gaya mana kalma da ɗaya ne za a yi na umar ya canja shikenan babu ba ta lokaci sai ta da rundunarsa sai ya kamo hanya ce mu tafi madina mu samu amirul mu'minina ta za a yi canja dokar da annabi ya sai bar mu akanta ya zo samu na umar radiyallahu anhu ya gaya masa cewa da umar bai dace ai haka ba da umar ya ce ai mutane suna doka da wasa da shari'ar Allah ne mun yi haka don ta'aziri punishment ne abu musa ya ce eh, sai a duba wani ta'aziri amma dai kar a canja ita dokar Allah din sayyidina umar sai gamsu da wannan a lokacin sai ya janye wannan fatawar ta sanar cewa shika uku a kalma ɗaya shika uku ne amma da ya janye akwai jama'ar da labarin bai isa gare su cewa an janye wannan fatawar ba sai suka na kan waccar fatawa ta farko da amma daga baya sayyidina umar ya janye ta bayan ya janye har a lokacin da sayyidina umar zai bar duniya radiyallahu an san da yayi regretting me sa ma har ya taba canja dokar da manzon Allah ya duk da ya koma kanta ya gyara hmm. duk da cewa mu a aqidar mutu Allah suna sahabi yana iya kuskure sai dai alkhairan su ne sun yi kura sai da kau bi ka kaga kuskure da zaka ga alkhairi miliyan daya so da sai ka musu adalci sai ka aiki da ayyukan su na alkhairi da so da shika uku a kalma ɗaya magana mafi inganci daya ne sai janye fatawa sai a lokacin sayyidina Umar yayi doka so wanda ya uku a kalma ɗaya in an ka za mu aziri na bulala sai da mutum yayi sai a kawo sai ya ce to yanzu ɗaya ne za mu maka amma zaka sha duka mm, sai yawa sai a samu bulala lafiyayya sai a dunduma mutum to gaba ai ba zai sake wasan ba don abin da dame shi kada a bar mutane su yi ta wasa da shari'ar Allah idan aka duba takardu da dama sun kawo shika uku a kalma ɗaya ɗaya ne daga cikin nan kusa kusa akwai irin fikihu sunna na sayyid sabiq rahimahullah akwai sahih fikihu sunna na abu malik rahimahullah akwai nailul autar na imamu shaukani rahimahullah akwai sharhan bulugul maram na salam hmm. ah, na imamu sanani rahmatullahi alai akwai fatihul bari na ibn hajar rahmatullahi alai ya kawo sheikh ibn uthaymin rahimahullah ya rubuta littafi mujalladi guda akan shika uku a kalma daya shika ɗaya ne sunan title da littafin ma kenan shika uku a kalma ɗaya shika ɗaya ne idan muka duba majmu'ul fatawa ta Sheikhul Islam rahmatullahi alai ya tabbatar da shika uku a kalma ɗaya shika ɗaya ne al-ibana sharha na bulugul maram ya tabbatar da shika uku a kalma ɗaya shika ɗaya ne alu bassam ɗaya ahkam ya tabbatar da shika uku a kalma ɗaya shika ɗaya ne ibnu hazm rahimahullah cikin al-muhalla tabbatar da shika uku a kalma ɗaya shika ɗaya ne wannan da shika uku a babin misali ɗalibai za su iya duba su a misali wallahu ta'ala ala akai makalla ka yi ta magana cewa eh, saki uku a kalma ɗaya saki ɗaya ne yaya kamar kalma ɗayan take kamar mutum ya rubuta ya ce na sake ki shika uku kalma ɗaya ne idan ka duba kuma cikin sahih fiqh sunna na abu malik in a lokaci ne ma yace na sake ki na sake ki na sake ki yace shi ma shika ɗaya ne ko da ya ce na sake ki na sake ki na sake ki me dalili saboda dalili ai in kai shikan farko baka da ikon yin na biyu sai ka dawo da ita to ba ka da ita bai ce kuma ka yi dai sai ka ce ka ƙarin na biyu to za ka sake abin da baka dawo da shi ba na ce ga hulan nan na baka ita baka damun da ita ka banka ta kuma sake cewa na ƙara baka ai bayarwa ɗaya ne na ƙara baka bayarwa ɗaya ne so ai baka da ikon ka sake sake abin da baka da da shi ka mallake shi ba hmm. lokacin da ka sake ai kuma ta bar ƙarƙashin ka baka da ikon ka je kusa da ita kawai haƙƙin da aka dora maka na haƙƙin kula da iddanta ne amma baka da ikon kokarin sake yin shika na biyu bayan baka da ta ba to ta za a yi mutum ya yi aiki da wannan ya kuma sake yin shika bayan abin bai zama ƙarƙashin sa yake ba a lokacin amma aka samu tazara kamar na wata ɗaya ko wasa tutuka ba a to ai ya ce a dade ne da shi a dawo ta ba to baka da mutum ba kuma ka sake sake ba an taba haka mu tambayi kanmu ai kana da ikon da zaka sake kyautar da abu ne idan ya sake dawo wurin ka gaskiya ne wannan ko bai dawo ba to wannan kuma bai dawo ba yanzu hular ka ne hular nan da sai ce na baka ita washe gari hayatuddin sai ce shi ma na bashi hular na ne mai zaman lafiya idan ko na baka yau gobe sai ka zo jina sai ce na baka hular nan bayarwa nawa ne barwa biyu a ɗaya ne a lafazi a lafazi biyu ne eh, amma ɗaya ne to ta na ƙara baka na biyu tunda dama yanzu ba ta bace tunda na baka ai ba ta bace tabbas haka yake idan da ka ƙara ban ita ne sun ƙara mai ka. to abin da ban dawo da shi ba bai dawo na mallake shi ba kuma ƙara ba da shi ya za a yi haka wallahu ta'ala Allah ya saka malam da alkhairi wannan baiwa Allah ta ce duk da yake turanci ta rubuto tana cewa da Allah malam menene hukuncin mutumin da yarinyar da ta yi zina amma daga baya sai ta ji wa'azin malamai ta bari kuma ta bari don Allah yanzu da ta bari me ya hau kanta a shiryanci to salamu alaikum rahmatullahi tambaya na uku a wannan fili idan mace ta yi zina sai ta ji wa'azzuka ta daina abin da ya hau kanta shine daman tuba don da Allah ya kira bayan Allah na kware ya nuna ba sa yin zina sai ya bayyana wanda suka yi zina sun fada cikin kazanta wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladina yabituna li rabbihim sujudan wa qiyama bayan kusan ayoyi uku sai yace walladina la yad'una ma ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama allahu illa bil haqq wa la yaznun sai yace wa mm. bayan Allah na kware ba sa zina duk wanda ya zina ya faɗa cikin ƙazanta. duk wacce ta yi zina ta fada cikin kazanta sai ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan sai dai wanda ya tuba ya yi imani ya kuma aikata aiki na kwarai fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat masu wannan sifa haske canja musu munanan ayyukan su koma kyawawa haka conditions uku shi kira illa man taba mutun ya tuba a wancan darasin da muka yi wanda shi ya sabbaba mafi yawan tambayoyin da mun yi bayani akan sharuɗan tuba a dole a samu ikhlasi a samu al-iqla nisantan abu na iqla na hudu a samu al'azumu daura niyyar ba za a koma ba na biyar a tuba gabanin rai ya zo makoshi na shida a tuba gabanin rana ta fito tun da rike faduwa idan akwai haƙƙin wani bakwai sai an nemi gafara daga wanda aka zalunta ko an maida haƙƙinsa zuwa gare shi wannan su ne conditions na repentance na tuba guda shida ko guda bakwai guda shida tsakanin mutum da Allah na bakwai idan akwai haƙƙin na adam na bakwai din ya shiga su da aka sai an cika sharuɗin tuba ki dan mu zaki daina zina saboda ikhlasi don Allah zaki daina ba dan tsoron HIV ba a Allah kike tsoro na biyu al-iqla shine take karki kara yi gobe ko jibi daga kin ji ba kyau sai ki da cika sai ki daina na uku annadam sai ki yi regretting to feel sorry mm. ya zama kin yi dana sai ina abin da kika yi a shi ma sharadin tuba ne saboda hadisi ya bayyana annadamu taubatan mm. ah, na hudu ki tabbatar kuma kin tuba taubatan nasuha ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allahi taubatan nasuha na biyar insha Allah tun da kika zo wajen wa'azi jiya hmm. a kika zo wajen wa'azi da aka yi a arewa house na mata bayyana kenan ranki bai zo gargara ba kin cika wannan na shida kuma rana ba ta fita da take faduwa ba hmm. wannan ma an riga an ketare insha Allah ta'ala a na bakwai in kina da aure ai akwai haƙƙin kuma miji sai an nemi tuban gafararsa yawa idan ko ba haka ba to neman gafara nan gaba duk wanda zaki aura ko baki fita da fili ba sai kin nemi ya gafarta miki akan abin da kika yi a rayuwa na kuskure a baya don shi ma yana da haƙƙi a cikin wannan waɗannan su ne condition na repentance illa man taba sai ce kuma wa amana sai ki dawo ki imani da Allah akan cewa zina haramun ne zina sabon Allah ne zina babu alheri a ciki kuma ki tabbatar da cewa aure shine sunna anan shine imanin ki wa amila amalan salihan sai ki bi bayan wannan mummunan aiki da kyakkyawa ki gani ya za a ki yawaita ayyuka na alkhairi tashi a dare ki yi kiyamun layli mm. ko da na awa ɗaya ne dan yin azumin nafila litinin alhamis ko litinin kaɗai ko alhamis kadai iya gwargwado ko ayyamul dhil sha uku sha hudu sha biyar na watannin musulunci wadannan su ne wa amila amalan salihan ki biyo baya da kyawawan ayyuka kuma ki nisanci duk abin da zai kai ki zuwa ga yin zina kamar tabarruci bayyana tsaraici na biyu ke bantuwa da namiji la khudu wannan rajulun bi imra'a illa kana shaytan thalithahuma kamar yadda hadisin bukhari ya bayyana karki ke banta da namiji na uku duk wanda yake da maganar aure da ke in ya nuna miki wata manufa ne daga ga ki rabu da shi gaba daya idan kika yi wannan Allah ya ce to abinda kika yi na laifi a baya ma zai goge miki shi sai ya sa miki lada a wannan wurin da akwai zunubi dari a sabon Allah take yin sai a goge zunubi ɗari zai a baki lada ɗari insha Allah shine fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat Allah yana canja munanan ya koma kyawawa wannan shine tafsirin da Sheikh Salman Al-Auda yayi a cikin wani program nasa mai suna Al-Haya Kalima wato rayuwa kalma ce hmm. cewa idan ma Allah ya goge dan ya ce yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat to zaka ya zama za a goge kuma za a canja mata da kyakkyawan aiki insha Allah wallahu ta'ala ala to alhamdulillah Allah ya saka ma malam da alkhairi malama hadiza ibrahim ta ce da allah malam menene sharuɗa da kuma ladubban yin addu'a musulunci ah, tambaya ta biyar a wannan fili namu na darul hadith ah, ladubba na yin addu'a ah, suna da yawa na farko daga ciki wanda yake ladabi idan mutum yana yin addu'a na farko ana so addu'a ala taharatin akan tsarki kamar yadda hadisin Abu Dawud da rahmatullahi alaihi ya kawo bi ma'ana son samu a cikin halin alwala idan mutum zai special addu'a wannan ladabi ne na biyu fuskantar alkibla ba wajibi bane amma ladabi ne a babin addu'a saboda akwai wurare da aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ibn hajar mulaika idan zai addu'a yakan juya ya fuskanci alqibla wannan bai zama wajibi amma ladabi ne na yin addu'a na uku daga cikin ladabi na yin addu'a shine duba auqatul ijaba lokutan da Allah yake karban addu'a daga cikin lokuta akwai bainal adhani wal iqama hadithin muslim ya tabbatar da addu'a tsakanin kiran sallata da iqama Allah yana karba akwai kuma lokaci eh, da'awatul musafir hadisin muslim ya ce addu'ar matafi Allah yana karba addu'ar mai azumin zai bude baki Allah yana karba da'awatul walid addu'ar mahaifi ko mahaifi akan yaya Allah yana karba na biyar daga cikin lokutan karban addu'a din shine inda nuzulil matar lokacin da ruwa yake sauka addu'a yana karba kamar yadda hadisin bukhari ya tabbatar na shida karshen dare kamar wanta ta kashi da cikin ukun karshen dare hadisin muslim rahimahullah ya tabbatar da inna fil layli sa'a la yuwafiquha abdun muslimun yas'alu Allah shay'an min umuri dunya aw al-akhirah illa ataahu Allah iyyahu wa dhalika fi kulli layla wannan duka sune lokutan karban addu'a aiki da wannan lokuta iya daga cikin ladubba na karban addu'a na hudu fara addu'a din da yin salatin annabi sansan kamar yadda annabi sansan ya ji wani na sallah kamar yadda hadithin ya zo ko gashi a cikin bulugul mara yana ganin yana addu'a yake cewa kayi gaggawa baka mun salati ba baka yi yabo ga Allah ba sai ka fara mm. so da haka ka'ida ka yabi Allah a yi salati ga annabi sansan alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali ina innaka Hamidum Majid sai a mika kokon bara a daidai lokacin wannan iya daga cikin ladubban karban addu'a ah, na biyar daga cikin muhimmai ladubban addu'a mutum ya zama ya nuna lalle shi mabukaci ne a lokacin da yake addu'a ba mutum ya riga yin addu'a kamar ya tadi ba to Allah dai na ce ka sa da in dace a wannan tafiyar da zan yi dai Allah ka to ai bai ba mutum idan yana ya rika yi da gaske ya Allah ya Allah ina roƙonka ya Allah ina roƙonka mutum ya zama ya tabbatar da shi mabukaci ne hmm. iya daga cikin ladabi shi sa qur'ani yace amma yujibul mubtarra idza da'a hmm. wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ardi ilahum ma Allah hmm. al-mubtar shine wanda da yake roƙon ya tabbatar da shi a cikin roƙon nasa mai bukata ne ko dan adam ne zo gaban ka da matsala kana iya gane wanda ya zo da tsananin bukata da wanda bai da tsananin bukata daga lafazin bakin mutum kana fahimta to a lafuzan ka ka nuna lalle daga sai kai mabukacin ne a cikin addu'a da kake da roko da kake zuwa ga Allah subhanahu wataala na shida bayan wannan daga cikin ladabin addu'a a roƙon Allah da sunayensa al-azam suna da muhimmanci sunaye masu daraja sune asma'ullahi al-azam wato Alhayyu hayyu wanda qur'ani ya kira su akalla a wurare kusan guda uku ga su nan anan ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum a farkon ali ibrana alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum nazzala alaykal kitaba mm. ga na ukun cikin taha wa adatul wujuhu lil hayyul qayyum so kiran sunan Allah al hayyu qayyum suna da muhimmanci sai sa ce walillahi al asmaul husna fad'uhu biha waɗannan sunaye masu nagarta za ku yi addu'a ku roki Allah da su hmm. dukkan sunayen Allah mutum ya karanta addu'a Allah yana karba to musamman idan aka yi aiki da al-asma al wato sunaye waɗanda suke manya-manya a cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wannan suna da matukar muhimmanci in za mu yi addu'a mu yi aiki da su in shi addu'a Allah wannan duka dubba ne sharuɗa na ya karban addu'a daga cikin na farkon sharaɗin karban addu'a shine wannan laduba aka tambaya laduba saura sharuɗa eh sannan saura sharuɗa daga cikin sharuɗa na karban addu'a shine gaskiya na farko son samu shine mutum ya zama mumini shi don qur'ani ta wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza dal falyastajibu li hmm. wal yu'minu bi mutanen su yi amsa kira na ji Allah kuma su imani da ni idan muna so ku Allah ya amsa mana ka duba wani lafazi da Allah ya nan wurin dan ya nuna mana muhimmancin addu'a yana ta kiran ya'un ya'un na ishara ga kansa ya'ul mutakallim ka sarara wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni karibun ujibu da wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi don a akalla wajen wurare bakwai Allah kirna mana ni ni ni me dalili mu amsa masa da kunne amsa mana amsa mar shine falyastajibu li buli yu'minu bi su amsa kira na addinin musulunci kuma su imani da ni don haka kasancewar mutum mumini sharadi na karban addu'a sai akwai wuraren da annabi ya toge da yake cewa Allah yana iya karban addu'ar mutum ko da ba mumini ba kamar yadda hadisin bukhari ya kawo na farko yace wattaqi da'awatal mazlum mm. fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab ka ji addu'ar wanda tsoron addu'ar wanda aka zalunta saboda tsakaninsa da tsakaninta da Allah babu shamaki wannan bukhari muslim duk sun ka hadisin da sauran ma a kutubus sitta baya ga wannan ɗaya hadisi na abu da sai ya ce wa in kana fajiran hujuruhu ala nafsihi mm. wanda aka zalunta ko fajiri ne ko dan iska ne mm. to iskancin a kansa ne in an zalunce shi Allah zai amsa to a wannan wurin